kuna kallon mu ne kuma kuna sauraron mu ne daga kofar masaukin alhazai na maza mai lamba goma sha hudu na jihar kaduna a ƙarƙashin hukuma alhazai ta jihar kaduna a yau da muke magana ita ce rana ta takwas ta ainihin wato wadda ta daidai da ranar tarwiyya ranar da da hausa aka fi saninta da jajibarin arafa a wannan rana ce alhazai suke sanya ainihin haraminsu kuma su ɗauki ainihin ihrami wato niyya ta aikin hajji suna masu furta ainihin kalmomin talbiya da bakinsu bayan sun ainihin wato kudurtaniya a zuciya bakinsu ya faɗi ka hajjan sai su ci gaba da labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak yan uwa masu kallon mu da sauraron mu wannan ita ce rana ta farko ta ainihin hajji kuma wannan rana ta ainihin hajji ta farko ta yi daidai da abin da shari'ar musulunci ta nema alhazai da su daga dukkan masaukansu su tafi ainihin zuwa filin mina abin da ya zo a cikin hadisin jabiru dan abdullahi kamar yadda ya zo a cikin littafin sahihu muslim shine ba a fita daga ainihin garin makka sai bayan rana ta fito idan rana ta fito sai alhazai su tashi daga makka suna masu talbiya su ainihin fuskanci mina ita mina bangare ce daga cikin ainihin harami kuma ita mina bangare ce daga ainihin cikin abin da ya shafi wato wurare na ainihin aikin hajji na, al'amari zuwa mina da ake a wannan rana abubuwan da ake yi al'amura ne waɗanda malam kuna ɓata mana aiki ba ku ɗauki izininmu ba kuna ɓata mana aiki ba ku ɗauki izininmu ba mun yi muku ishara da ya kamata da hankali sai ku fahimta masu kallonmu da sauraronmu sai a haƙuri wauta ce daga wasu 'yan uwa waɗanda an yi musu ishara sun gagara fahimta a wannan ainihin rana za a tafi mina a je a sallaci sallah a zahar kasuru raka'a biyu a yi sallah a zahar kasuru raka'a biyu sallah magariba raka'a uku kamar yadda aka saba sannan sai sallar isha raka'a ainihin guda biyu a matsayin kasuru waɗannan salloli in so samu ne a yi su a ainihin wato cikin jam'i bayan waɗannan salloli sai ibadoji na zikirorin Allah muna nasiha zuwa ga 'yan uwanmu alhazai bayan Allah akan su guji gulma egumi da yawan yawace-yawace da shagaltuwa da abubuwan da ba su halatta ba kamar yadda da dama daga cikin alhazanmu duk shekara ake gwagwarmaya da su akan halin da suke samun kansu na hadarin kebewa da 'yan matan tukari suna ta ainihin tsegumi da ainihin gulma da kwarkwasa da taɗi da makamantansu alhaji ya sani da cewa allah maɗaukacin sarki ya haramta waɗannan abubuwa a yayin da musulmi ya ɗauki ainihin harama aikin hajji sannan alhazai su ainihin yi taka tsantsan game da kula da ainihin tsaftarsu ba don kai ba domin kiyaye ainihin lafiyar jikinsu yan uwa alhazai bakin allah idan aka kwana a mina gari ya waye wanda babu wasu ibadoji da ake yi da daddare abinda ake nema alhaji ya samu ainihin hutawa da kyakkyawar shakatawa domin kashe gari ita ce arafa wadda zai ainihin shirya da ainihin wato fita filin arafa ba a fita a tafi ainihin filin arafa har sai lokacin da rana ta fito kamar yadda ya zo a cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na haka ainihin tafi filin arafa ba a yin wani abu fi abubuwan da ya shafi hutawa shakatawa cin abinci da kuma samun wadataccen hutu ba don komi ba bayan ainihin lokaci za a samu za a ainihin zaman arafa alhazai bayan allah yayin da rana ta zawali a filin arafa za a yi sallah a zahar da la'asar lallai ne dukkan alhaji ya tabbatar da cewa ya shiga filin arafa idan ya ainihin je filin arafa din nan ya tabbata ya samu inuwa na tsatsiya domin za a yi sallah a zahar da la'asar raka'o'i biyu wato kasuru kuma za a haɗe su wato jam'u taqdim bayan wannan jam'i da za a yi za a nemi ainihin wato alhazai da sauraron ba, a hakikanin al'amari abinda suna ta zo da shi shine a yi ba sannan a yi sallah ba wai ainihin sallolin za a fara yi sannan a yi ba ba gabatar da yin sallah akan hudu ba kamar yadda ake a idi ya saba ma sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam abin da ya daidai da sunna shine a fara yin hudu ba sannan sai a yi salloli na azahar da la'asar a kira sallah sau daya ikama kuma a yi wa kowace sallah wannan shine zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda ya zo cikin sahihu muslim wannan huduba ba kwaya biyu ake yin ta kamar yadda ake ta juma'a ba ba ce ake yin ta kwaya daya wato ba a yin ta farko a zauna sannan kuma a yi ta biyu lallai wannan yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci a ba su kula game da shi bayan wannan lokacin tsayawa domin ainihin addu'a arafa ya yi kenan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa waqaftu ha huna wa arafatu kulluha mawqif annabi ya je ya tsaya a daidai gefen dutsen da aka fi sani da jabalur rahma wanda asalin sunan shi jabalul ilal annabi bai hau kan wannan dutse ba don haka ba shi daga cikin sunna hawa kan wannan dutse na jabalur rahma ko jabalul ilal ba shi daga cikin sunna ɗiban ƙasa ta wannan dutse kuma yadda ba shi daga cikin sunna abubuwan da mutane suke na camfi je a haukar dutsen a yi kashi da kudurkin cewa wai duk wanda ya haka zai yi kudi ko kuma shirman da wasu suke cewa duk wanda ya rubuta sunan shi a jikin wani gimshiki wanda aka gina a wannan wuri wai za a kira sunan shi aljanna ko kuma za a sake kiran shi zuwa ga ya taho ga ainihin wato aikin hajji wata shekara duk waɗannan kurakurai ne wannan addu'a ana yin ta ne a tsaye ana ainihin ɗaga hannaye ana mai fuskanta alƙibla sai dai akwai sauƙi game da idan alhaji ya gaji zai iya ainihin tsugunawa ko ya zauna in abin ya kai ga ya ci abinci ko ya shiga ya kashi ko fitsari ko ya je ya shiga ya wanka don ya samu sanyi a jikin shi duk wannan daidai idan al'amari ya kai gajiya da kasala da galabaita wanda alhaji zai dan kwanta ya huta ya dan rinsa bacci na yan mintuna don an yi sassauci a kan haka ba a fita daga ainihin wato filin arafa har sai rana ta faɗi sannan sai a tako a ƙasa ne ko kuwa abin hawa ne sai a to zuwa da ainihin wato muzdalifa a yi tsantsan game da tsayawa ainihin a wani kwari wanda aka fi sanin shi da wadi urana wadi urana baya da cikin arafa don haka yan uwa sai a yi kokarin kiyayewa kwarai da gaske alhazai bayan allah ne muku fatan alheri muna fatan allah maɗaukakin sarki ya karɓa waɗannan ibadoji kamar yadda ainihin a yanzu muke bayyana waɗannan tsare-tsare na shari'ar musulunci a dunkule kuma muna fatan insha Allahu ta'ala kowace rana za mu rinka bayyana abin da ya dace a yi a bisa haske na alkur'ani da sunna da kuma fahimtar 'yan mazan jiya mutanen kirki wato a salafu salih allah maɗaukakin sarki ya kara musu yarda yan uwana alhazai yayin da aka taso daga ainihin arafat bayan rana ta faɗi ba a yin sallar magariba a arafa kuma ba a yin ta a kan hanya har sai an iso muzalifa ko da sha ɗaya ne ko sha biyu na dare sai a yi sallar magariba da isha magariba a yi ta raka'a ta uku isha kuma a yi ta raka'a biyu amma a haɗe ya zama jam'u ta akhirin kenan wannan shine abin da sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama ta zo da shi jama'a idan suka yi wannan sallah sai a samu wuri a kwanta ba a yin wasu nafilfili ko wasu zikirori na musamman a wannan dare domin daren sallah ne an wuni ana shagulgula na ainihin arafa salloli sauraron kutuba ibadoji zikirori da addu'o'i da makamantansu na haka idan dare sai a kwanta sai a huta annabi sallallahu alaihi wa sallama bai wasu nafilfili na musamman ba kuma yadda ainihin wato sahabi jabiru dan abdullahi allah ya kara mishi yarda ya bayyana bayan nan idan gari ya waye an zo ainihin wato an kwana a wannan wuri na muzdalifa sai a yi taka tsantsan tsakanin muzdalifa da ainihin mina a wani wadi muhassir wannan wadi muhassir ba shi daga cikin muzdalifa ka ainihin kwana a cikin shi za a iya tsayawa a daidai mash'arul haram mash'arul haram annabi sallallahu alaihi wa sallama nan ya tsaya ya yi sallah asuba kuma ya addu'a yanzu akwai masallaci babba a wurin idan mutum ya kai ya tsaya a wannan wuri ya yi daidai in kuma bai tsaya ba ya dai tsaya a kowane yanki daga cikin yankuna na ainihin muzdalifa to ya yi daidai ita ainihin muzdalifa idan gari ya waye alhaji ya yi sallah asuba ba zai kwanta ba ba kuma zai wuce wurin jifa ba sai zai ya daga hannun shi mai ta addu'a har zuwa dab da fitowar rana sannan sai ya tafi sai ya yi jifa na jamratul kubra kamar yadda zamu zo mu bayani insha Allah da tsofaffi da mata da yara da masu raunin jiki an yi musu sassaucin su taso daga muzdalifa da daddare su tawo ainihin mina wurin jifa na jamratul aqaba amma ba a yi musu izini in sun zo su yi jifan ba an ba su wannan dama ne kawai saboda su kauce wa turmutsitsi da gogoriyo da masu ƙarfi a hanya yayin da masu ƙarfi suke can muzalifa za su kwana to su an yi musu izini zo su ainihin wato tsaya a daidai wurin jifan jamra tun dare idan gari ya waye suka yi sallah asuba a wannan wuri na jamra to ya halatta sai su ainihin wato jefi jamra bayan rana ta fito da tsakon kwami guda bakwai sai su tafi kafin waɗannan masu ƙarfi su iso wurin wannan ita ce hikima amma ba shi daga cikin sunna waɗannan masu rauni da tsoffi da yara yi jifa na jamra a cikin ainihin cikin lokaci yan uwa masu kallonmu da sauraronmu abu na farko da za a yi a wannan rana shine ainihin wato jifa bayan an yi wannan jifa da tsakon kwami guda bakwai idan aka je za a fuskance ita wannan jamra al-kubra ko jamra al-aqaba wannan jamratul kubra ko jamratul aqaba ita ce ta uku in aka zo za a tsallake ta farko za a tsallake ta biyu sai a je zuwa ga ta uku din sai a jefe ta da tsakon kwami guda bakwai waɗannan tsakon kwami guda bakwai za a iya tsintar su a muzdalifa za a iya tsintar su a mina za a kuma iya tsintar su a duk waɗannan yankuna gaba ɗaya ba wai sai an hau kan wani dutse na musamman an tsince su ba hasali sunna ba ta zo da magana hawa wani dutse ko kwaya ɗaya a kan hanyar arafa ko hanyar muzdalifa kamar yadda ainihin wasu alhazai suke matsawa kan sai sun hau ba musamman alhazanmu baƙaƙen fata yayin da suka ga waɗannan jajayen fata 'yan pakistan da sauran 'yan bangladesh laraba ko ba laraba ba suna yin wani abu sai su rudu cewa waɗannan mutane malamai ne su ma sai su kwaikwaye su a'a ka tsaya akan abin da aka karantar da kai a bisa hasken qur'ani da sunna ingantacciya ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan wannan alhazai bayan Allah yana daga cikin al'amura masu muhimmanci da ake so a kula da su a wannan ainihin rana ta sallah ita ce rana ta goma ta watan zulhijja jifa shine abu na farko yayin da ka taho mina ka taho daga mina zuwa wurin jifa ka tsallake ta farko da ta biyu ta uku din sai ka mai da makka ta koma hannunka na hagu mina sai ka batta a hannunka na dama sai ka fuskanci wurin jifa sai ka jefi tsakon kwami guda bakwai kowace tsakuwa kana cewa Allahu akbar Allahu akbar lallai wannan jifa kamar yadda sahabi Abdullahi dan Abbasin ya faɗi shaidan ake jifa kuma sunna annabi ibrahim ce ake rayawa amma ba a so ka kudurta cewa wani ainihin wato abu ne na fada tsakaninka da shaidan don haka ka yi ashar ko ka yi zagi ko ka sa takalmi ko wani ice ko kuma dutse wanda ya wuce ka'ida tsakoyin nan da ainihin ake jifa da su tsakoyi ne gwargwadon waɗanda ake sa su a gwafa ake ainihin harbi da su alhazai bayan allah wannan jifa idan aka yi shi ba a tsayawa a yi addu'a a wurin jamratul aqaba a ranar sallah kuma wannan jifa bai halatta a yi shi ba sai rana ta fito hatta ga masu rauni da tsoffi kamar yadda muka bayyana amma dangane da abin da zai biyo baya na sauran ibadoji kuwa akwai sauran abubuwa guda uku a wannan rana abu na biyu da ke biyo jifa a cikin sunna shine yanka ko kuma soke dabbobin da ake soke su shi dai raƙumi ana suka shi a wuya ne akuya da tinkiya da saniya da makamantan su kuma ana yanka su ne ya halatta a yi hadaya da raƙumi ko saniya ya halatta a yi da ainihin tinkiya ko akuya ko rago ko bunsuru duk daidai ne sai dai malamai sun ce an fi son raƙumi a wajen hadaya saboda tarin nama ko saniya kamar yadda an fi son ainihin rago a wajen layya saboda zaƙin nama musulmi ɗaya alhaji zai iya yanka raƙuma ko shanu ko dabbobi fiye da ɗaya kamar yadda mutum bakwai za su iya haɗa kuɗi su tarayya a kan dabba guda ɗaya babba kamar saniya ko kuma raƙumi ba a yin tarayya a kan ainihin wato ƙaramar dabba kamar tinkiya ko akuya mutum biyu ko mutum uku ko makamantan haka ana iya wakilta wani ya je maka yanka ta hanyar ka bada kuɗi kamar yadda wasu hukumomi na alhazai ko wasu bankuna a nan ƙasar maka suke karɓe domin yin wannan hadaya kamar yadda alhazai suna iya wakilta junansu su je su musu wannan yanka wannan yanka shine abu na biyu da ake yi yan uwa alhazai bayan allah bai halatta a yi yanka da ainihin lokacin aikin hajji ba har sai ranar sallah alhajin duk da ya yanka hadayen shi kafin ranar sallah ya san cewa hadayen shi ba ba sai ya sake yin wata hadaya ko kuma sai ya ainihin ya azumi guda uku a nan kasar makka guda bakwai idan ya koma gida haka alhazai ba a yin hadaya sai ranar sallah aka yi zo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam don uwana alhazai ne mana fatan alheri da fatan Allah ya karba mana nake kokarin karasa waɗannan bayanai da cewa bayan yanka sai kuma aski amma kafin mu tsallake game da yanka ya halatta ka ci daga cikin ainihin hadayan nan kuma kai guzuri har zuwa ainihin gida najeriya kana cin abinka ya halatta kamar yadda ya halatta ka sadaukar gaba daya ko kuma ka kyautar yan uwa alhazai yana daga cikin abubuwan da shari'ar musulunci take neman wajibi ne a gabatar da su a wannan rana bayan wannan ainihin hadaya sai kuma abin da ya shafi tsawafi shi wannan tsawafi ana kiran shi tsawaful ifada ko tsawaful hajji ko tsawaful ziyara waɗannan ainihin wato hajji waɗannan tsawafi da duk muka bayani duk su ɗaya ranar sallah ake yin shi bayan an yi waɗannan al'amura guda uku a je a kewaye ka'aba su bakwai sannan a yi sallar nafila a biyu in ya samu a karanta fatiha da kuliya fatiha da kulhu wallahu in kuma ba haka ba a karanta duk abin da ya sauƙaƙa wannan tsawafi lallai a yi shi a wannan rana musamman in an riga an cire kayan ainihin ihrami wanda ya halatta a cire kayan ihrami da zaran an yi jifa ya rage sauran abubuwan guda uku a yi su da kayan gida sai dai sharadi idan har magariba ce maka baka samu kayan tsawafin ifada ba wajibi ne ka mayar da wannan kaya naka na harami in ka riga ka cire sannan koma ainihin mina ka kwana gari ya waye in rana ta fito sai ka mayar da ainihin wato ka je ka yi tsawafinka na ifada sannan ka mayar da kayanka na gida alhazai bayan allah waɗannan su ne ayyuka guda hudu waɗanda a jere haka suke a ranar kalla abu na farko shine jamra jifan jamratul aqaba da tsakoyi bakwai abu na biyu shine abin da ya shafi ainihin yanka hadaya abu na uku shine aski abu na hudu shine tawaful ifada waɗannan abubuwan haka ake son su amma ga alhajin da ya jinkirta ko ya ainihin gabatar da ɗaya daga cikin waɗannan kamar ya fara yin tawaful ifada ko kuma ya fara yanka hadaya ko ya fara aski babu laifi sai ya ɗaya abin da ya rage ko kuma sauran abubuwan da suka rage alhazai yan uwana ranar sallah abubuwan da ake yi ke babu sauran wani abu a ranar sallah dare ya yi a koma a kwana amina kwanan nan amina wajibi ne sannan sai kashe gari wadda ita ce za ta zama rana ta farko ta ayyamun tashirin rana da ta gabata ita ce ranar sallah ita ce yawmul hajjil akbar ita ce rana mafi girma ta ainihin hajji to rana ta biyu ita ce take kasancewa kuma ranar farko daga cikin ayyamun tashriq ibadojin da ake a ayyamun tashriq rana ta farko wato bayan sallah da kwana ɗaya za a ibi tsakoyi guda ashirin da ɗaya waɗannan tsakoyi guda 21 za a ainihin je a jefi jamratu al'ula ko al sugura da aljamratul wusta da kuma aljamratul aqaba waɗannan ainihin jimar wato waɗannan wurare guda uku na jifan shaidan ranar farko idan ka je za ka ainihin jefi waɗannan jamra da tsakuwa guda bakwai wato na ce ranar farko na nufin ranar farko daga cikin ayyamun tashriq idan ka jefe ta sai ka ɗan kauce kaɗan bayan ka yi gaba sai ka yi hannun dama ka je ka tsaya ka yi addu'a ka daɗe kana addu'a a tsaye kana mai fuskantar makka wato kana mai fuskantar alƙibla rana ta biyu ko kuma kafin nan sai jamra ta biyu wadda za ka ainihin jefe ta da tsakon kwami guda bakwai ita kuma ka jefe ta da tsakon kwami guda bakwai madadin waccan an ce ka kada ka yi dama ka yi addu'a wannan kuma sai ka kado daga hannun hagunta hagu ka fuskanci alƙibla sai ka ainihin yi addu'a sannan sai ka tafi ka jefi jamra al'akaba ko kuma alkubra da tsakoyi guda bakwai wannan jifa da za ka yi shi babu addu'a babu tsayawa <laughs> sai ka wuce sai ka zagaya to wannan jifan da ake yi na bayan sallah da kwana ɗaya da kwana biyu da kwana uku ga wanda ya so bai halatta a yi shi ba kafin ainihin rana da ainihin yi zawali ta komi ku kyale su kafin rana ta zawali bai halatta a yi wannan jifan ba da haka duk wata fatawa da za a bayar to ta saba ma abin da ya zo a cikin sunna na annabi sallallahu alaihi wa sallama sai rana ta yi zawali ake jifa daga nan za a iya yin wannan jifa har yamma ga wanda bai samu ikon yi ba har dare yadda aka yi na ranar farko haka za a yi na rana ta biyu ga wanda ya so ya zauna kwana biyu in yi wannan jifa sai ya bar mina amma in ya sake rana ta biyu rana ta faɗi gare shi yana mina ko kuma lallai sai ya kwana amina kwana na uku ya yi jifa da tsakon kwamin nan da tsakon kwami guda 21 ga wuraren jifa guda uku sannan sai dawo da ainihin makka shikenan ya kammala ibadojin shi dangane da tsawaful ifada wasu mutane na yawan tambaye cewa ko ya halatta su jinkirta sai sun dawo maka gaba daya amsa isa ce bai halatta su jinkirta ba tawaful ifada a ranar sallah ake yin shi lallai lallai in ku haka jinkirta daga yin shi a ranar sallah to sai dai ka zauna cikin ainihin kayanka na harami da kuma haramarka akan cewa duk abin da ya halatta gare ka to ya dawo ya koma ya zama haramun domin ka zama mai ainihin matsayin harama amma ka ci gaba da zama a Minna da kayanka na gida baka yi tsawaful ifaba ba wannan ya saba ma abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi a cikin hadisin da alimamu ahmad da abu dauda suka ruwaito da isnadi ingantacce yayin da alhaji ya ainihin gama zaman shi na mina to shi kenan ya gama al'amura masu ainihin matuƙar muhimmanci na aikin hajji sun kare. sai fatan allah ya karɓa mishi sai dai za mu nasiha ga alhazanmu da Allah zaman nan na mina ana fuskanta haɗurra masu ɗimbin yawa daga cikin haɗurran akwai haɗurran da sukan kai ga aikata al'amuran da Allah ya haramta na kwarkwasa da fasikanci mata da 'yan mata na tukari sukan je su kewaye alhazan motsi ta ainihin zolayarsu da hira da fari da rudarsu da ainihin wato maganganu waɗanda ba su dace ba alhazai sai a yi a hankali abu na biyu alhazai kowa ya taka tsantsan da dukiyar shi musamman jakakka da hansar ɗinka saboda yayin da alhazai suka kwanta bacci duk shekara akwai yara 'yan ƙanana waɗanda ake turo su suna sace wa mutane hansar sanda suka saka shi a caji alhazai sai a kiyaye wannan a wannan rana ta yau ranar ainihin tarwiya alhaji zai ainihin ɗaura haramin shi kamar yadda ga mun ɗaura amma alhaji ba zai ainihin biyo da haramin shi ta ƙarƙashin kafaɗa ba haka ba don komi ba saboda wannan ana yin shi ne kadai a wurin ɗawafi na ainihin ƙudumi amma a tsawafin da zai biyo baya tsawafi na hajji da tsawafi da ya shafi ainihin wato na Ifaba, to duk ba a yi ɗan uwana alhazai ina fatan allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana allah ya kiyaye mu daga dukkan haɗurra da sharrori sannan alhazai a yi taka tsantsan game da yawan yawace yawace a rana da makamantan haka saboda ka a samu galabaita da kuma gazawa na kira zuwa ga 'yan uwana alhazai a kan mu yawaita addu'a ga kanmu da 'ya'yanmu da matanmu da zurriyanmu da iyayenmu da kakanninmu da malamanmu mu yawaita addu'a zuwa ga ainihin ƙasarmu allah ya zaunar da mu lafiya mu yawaita ainihin addu'a akan duk wani sharri Allah maɗaukakin sarki ya raba mu da shi a duniya ko lahira da wannan ainihin zan ɗan saurara a nan kafin Allah ya kai mu waɗannan ranaku waɗanda zan ci gaba da bayanai akan waɗannan al'amura ɗaya bayan ɗaya insha Allah abu abdulrahman muhammad awwal adam da aka fi sani da albani zaria nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda ake gani jama'a alhazanmu ne nan na jihar kaduna suka fito domin ainihin kintse-kintse da kuma shiryawa domin wannan ainihin ibada wadda za mu fuskanta ta ainihin aikin hajji wadda yau ce ranar farko da za a fara ta kuma kamar yadda na gabatar ga alhazai nan sun fito suna fatan a zo da mota wadda za a ɗauke su wadda za ta kai su zuwa ga ainihin mina domin fara ibadoji na aikin hajji Allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana alhazai bayan Allah daga ɓangarori da dama suna ta shirye-shirye suna ainihin wato fitowa domin ainihin gabatar da wannan ainihin ibada kamar yadda ake gani manya-manyan motoci ne waɗannan waɗanda suka zo su ɗauki alhazan jihar kaduna ko kuma alhazan wasu ƙasashe mabambanta ga sunan dai kuna ganin su suna ta gilmawa. yan uwanmu ne musulmi muka iso gaba ɗaya muka haɗu a wannan wuri domin gabatar da wannan ibada mai daraja Allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana wannan hanya da muke kai ita ce ainihin hanyar zuwa mina wadda daga nan kai tsaye za ta ainihin ɗauke ka zuwa mina domin gabatar da wannan ainihin ibada ta ainihin aikin hajji mai daraja shine muke so mu samu tarayya tare da 'yan uwanmu da za su kalle mu wajen ganin wannan ainihin hanya wadda take cike da manya-manyan motoci ga sunan waɗanda wasu na tafiya suna kai alhazai wasu kuma suna dawowa wasu alhazan suna tafiya a ƙafa ne ba don komi ba domin ainihin samun mota wani lokacin yana da wahala a wannan ainihin rana allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana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 yau ita ce rana arafa yau ita ce tara ga wata na arafa na shekara ta hudu 1430 wadda ta daidai da 26 ga watan novemba shekara ta dubu biyu da tara masu kallonmu da sauraronmu wannan wuri filin arafa kungurmin daji ne tsakanin duwatsu babu gidaje a cikin shi ba gari ba ne wuri ne da Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi ɓangare daga cikin ɓangarorin haramin Allah wato kamar yadda makka take harami to haka ainihin arafa take harami wannan wuri alhazai suna taho shi ne tun daga jiya kamar yadda muka bayyana su zo su yi sallah a zahar raka'a biyu a cikin jama'a a kan lokaci su sake yin la'asar a kan lokacinta a cikin jama'a raka'a biyu kasuru su yi magariba raka uku akan lokacinta su yi sallar isha raka'a biyu kasuru akan lokacinta a cikin jama'a suna ainihin masu ciccike waɗannan lokuta nasu da kabbarori da zikirin allah maɗaukakin sarki da karatun alkur'ani da salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama allahu akbar wannan wuri ne mai ɗimbin tarihi a wannan yanki na muna a nan ne iblis ya zo ya ɓata wa ainihin annabin allah ibrahim ƙurbanin da ya so ya gabatar zuwa ga allah maɗaukakin sarki a wannan wuri ne hajar uwar ismail ta artabu da iblis yayin da ta amince da abin da allah ya hukunta tsakanin ɗanta da mijinta a wannan wuri ne ismail iblis ya so ya sa shi wa mahaifin shi tawaye iblis bai samu nasara ba ya kunyata annabi ibrahim ya jefe shi hajar ta jefe shi sannan isma'ila ma ya jefe shi wannan shine asalin tarihin jifan shaiɗan da za a ainihin wato fara a gobe sallah a inda za a jefi jamra da tsakon kwami guda bakwai a jibi a ainihin wato jefi jamra da tsakon kwami guda 21 ana fara da jamratul ula da alwusta sannan da alkubra yan uwa masu kallonmu da sauraronmu yau arafa ce yau ce ranar da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa ma min yaumin أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء وانا حديث الإمام مسلم يرويتوشي أتيواني حديث دبند الإمام أحمد يرويتوشي صحيحي النبي إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم أتيوائي إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا wannan hadisin farko na bayanin cewa babu wani ne da Allah maɗaukakin sarki yake yawan yanta bayin shi daga wuta fiye da yinin ranar alkiyama fiye da yinin ainihin wato ranar arafa Allah yana kusantowa da kanshi zuwa ga mala'iku ya magana da su ya ce ku dubi waɗannan bayi nawa menene suke nema menene suke so ma'ana babu abin da bayin nan suke so sai gafara da rahama Allah a wani hadisin daban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce Allah yana magana da ainihin wato wa halittun shi da ke sama mala'iku yana ainihin nuna jinjinawa ga al'ummar da suka taru a filin arafa yana cewa ku dubi bayina sun zo tufafin jikinsu ya yi dauɗa kawunansu sun yi mutsu-mutsu duk waɗannan abubuwa sun yi ne domin neman gafara da kuma ainihin yarda Allah sannan ya zo cikin wani hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce ba a taɓa ganin inda shaidan ya wulaƙanta ya ƙasƙanta irin ainihin yammacin arafa ba saboda allah maɗaukakin sarki yana ainihin tabbatar da gafara shiga duk waɗanda suka halarci wannan tsaiwa ta arafa allah maɗaukakin sarki ya samu daga cikinsu allah ya karɓa mana kalma mafi girma wadda annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama da annabawa suka faɗi ita ce ainihin la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير wannan ita ce kalma mafi girma da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam da sahabban shi wato da sauran annabawa sukan yawan faɗinta a yammacin arafa ba don komi ba saboda wannan lokaci shine ƙarshe na arafa sai mutum ya cike shi da kalma ainihin mafi girma kamar yadda arafa take ita ce yini mafi girma la ilaha illallah kalma mafi girma lailatul qadri kuma take dare mafi girma a wurin allah allahu akbar allah ma'abocin falala ne yana ba da falalar shi da yarda shi ga wanda ya so ya allah muna roƙonka don girman alkur'ani ka ba mu falalaka allah ka yarje mana a wannan rana ta arafa alhazai za su ainihin tashi daga wannan wuri na mina suna talbiya suna labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak abinda ake so dukkan alhazai su kenan mazan su da matan su babu laifi wanda ya kabbara yana mai cewa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar babu laifi hadisai sun tabbatar da haka waɗanda suka zo a cikin littafin sahihul bukhari da muslim yayin da alhaji ya isa dandalin arafa inda ake neman shi ko buƙatar shi da ainihin ya sauka shine ainihin namira yayin da ainihin ya je namira san cewa namira kusa ce da arafa amma ba arafa ba ce zai zauna a wannan wuri har lokacin da allah maɗaukakin sarki zai sa rana ta yi zawali da zarar rana ta yi zawali sai ya ainihin wato tashi ya ainihin je wato orana ya sauka a wannan wuri nan ma yana dab da ainihin wato arafa a daidai lokacin da za a ta da sallah akwai masallaci a ainihin wato nan namira a inda zai ainihin wato shiga wannan masallaci in ya samu iko a yi sallah ta azahar raka'a biyu la'asar raka'a biyu wannan sallah za ta gabata a gabatar da ita da kiran sallah kwaya ɗaya amma ikama kowace za a yi mata za a yi hudu ba guda ɗaya ba guda biyu ba wannan sallah ko da ranar juma'a ce ba sallar juma'a ba ce sallah ce ta arafat sallah arafat tana ainihin sama da sallar juma'a a cikin wannan hudu ba liman ya jawo hankalin al'ummar musulmi game da tsoron Allah da kula da dokokin Allah da kyautata kyakkyawan zumunci da ƙauna da soyayya da haɗin kai a tsakanin musulmi sannan ya wayar da kan al'ummar musulmi game da halin da duniyar musulunci da musulmi take ciki sa'annan al'umma su fara addu'a an so ga wanda ya samu iko ya sanya ainihin wato jabalun rahma a gaban shi tsakanin shi da alƙibla ya ɗaga hannu ya miƙe tsaye yana ainihin addu'a ga wanda bai sami iko ba kuma duk inda ya tsaya a filin arafa ya yi addu'a to ya yi daidai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yakan ce wa kaftu ha huna wa arafatu ha mawqif ni anan na tsaya kuma filin arafa duk wurin tsayawa ne ba a hawa kan wani dutse daga cikin duwatsun da ke filin arafa ba a sallah a kan wani dutse ba a rubuta suna ko kuma zuwa aikata wasu abubuwa na camfi ko tsafe-tsafe ibada ake sallah ake addu'a ake yi kabbarbari ne da ainihin talbiya waɗannan su ne takaitattun bayanan abubuwan da ake aikatawa ainihin a arafa idan rana ta faɗi alhaji a cikin natsuwa sai ya taso daga arafat sai kuma ya taho zuwa muzdalifa ita ma muzdalifa yanki ne daga cikin ainihin yankin mina yayin da ita arafa wajen harami take don haka sanda alhazai suka fita daga mina suka tafi arafat to sun fita daga cikin harami ne sun je ainihin wajen harami to yayin da suka dawo zuwa muzdalifa sun sake shigowa cikin ainihin harami za su zo da natsuwa da kuma ainihin kula a mota ne ko a kan dabba ko a ƙafa ne da ran alhaji ya samu sarari sai ya ainihin wato ɗan ja ya tafiya shi don ya yi sauri kada alhaji ya sallan magariba ko isha a filin arafa kada ya yi a hanya har sai ya iso muzdalifa a kira sallah a tada da ikama a yi sallar magariba raka a uku sannan a sake yin ikama a yi sallar isha raka a biyu babu wasu na filfili waɗanda ainihin ake a tsakaninsu sannan an idar babu wasu na filfili na musamman domin wannan dare ne daren sallah so ake alhaji ya huta saboda wuni da ya da shagulgula na ibadoji da zikirori da tsayawa addu'a idan ya kwanta alfijir ya yi sai ya yi sallah alfijir a farkon lokaci da kiran sallah da ikama lallai ne dole ne sallah alfijir din nan ta zama an yi ta a muzdalifa ga dukkan alhazai sai dai mata da tsaffi da masu rauni da yara waɗanda ake je musu tsoron kada ƙarfafan mutane su turmushe su a wajen turmutsatsin hanya an yi musu izinin su baro muzdalifa bayan dare ya yi tsaka ainihin wato su taso zuwa ga wurin jifa sai dai kuma in sun zo wurin jifa ba a yi musu izini su yi jifan ba za su zauna a wannan wuri ne su yi sallah ta ainihin asuba sannan su tsaya su yi addu'a bayan sun yi addu'a gari ya yi haske rana ta fito sai su jifa sai su tafi kafin karfafan mutane su taho wannan shine abin da ya tabbata a cikin hadisin abdullahi dan abbasin wanda ya bayani dangane da tambayar da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya amsawa matar shi maimuna da kuma asma tahowa da daddare ga masu rauni wani abu ne daban sannan yin jifa kuma wani abu ne daban in sun taho ba za su yi jifa ba sai dai su ainihin saurara a daidai wannan lokaci su ko waɗancan masu ƙarfi suna can a musdalifa sun tsaya a masha'arul haram ko ba a masha'arul haram ba amma dai lallai su zama suna cikin yankin musdalifa su ta addu'a a tsaye suna masu fuskanta alƙibla har sai gari ya yi haske gab da rana za ta bullo sai su bar ainihin wato musdalifa sai su taho mina suna talbiya labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik bai daga cikin sunna tsintar tsakon kwami waɗanda za a yi jifa ɗin tun a ranar arafa ko makamantan haka sai a bari sai gari ya waye an kamo hanya zuwa ainihin wato wurin jifa ɗin daga muzdalifa a lokacin sai a tsinci tsakon kwami guda bakwai ana tahowa rana ta fito sai a fuskanci wannan jamra wato jamratul akaba ko jamratul kubra sai a jefe ta da tsakon komi guda bakwai in aka tashi za a tsallake aljamratul ula ba za a jefe ta ba za a tsallake aljamratul wusta ba za a jefe ta ba sannan sai a tafi kan ta ƙarshe ita ce aljamratul kubra ko kuma jamratul akaba sai a jefe ta da tsakon komi guda bakwai ana mai sanya makka ta koma ainihin wato hannun hagu na kuma ta dawo dama ana kabbara allahu akbar allahu akbar allahu akbar yayin jefa kowace tsakuwa guda ɗaya lallai shaidan ake jifa lallai suna annabi ibrahim alaihi salatu wassalamu ake rayawa sai dai ba a so mutum ya ɗauki kunci da zafin zuciya kamar cewa shaidan ɗin ne aka kawo aka ɗaure mishi don haka ya zagi ko ya ashariya ko ya ɗauki takalmi ko kuma mangareren dutse wajen jifa dutsen da ake jifa da shi kamar ɗan aduwa ake neman ya kasance ko kuma kamar dutsen da ake harbi da shi a wajen gwafa wannan shine abin da shari'a ta tsara alhaji idan kai jifa yadda ki wannan bango ya dawo maka ko ya tsalle ya fito to wannan jifa bai yi ba lallai sai kai jifan da natsuwa yadda bayan ya bugi wannan bango zai koma ya fada ciki yayin da ka gama wannan jifa da tsakon kwami guda bakwai sai kuma ainihin ka tafi ba tare da ka tsaya yin addu'a ba waɗannan tsakoyi da ake jifa da su ba a wanke su waɗannan tsakoyi ana iya tsintar su ko da a nan wurin da aka yi jifa ɗin ne babu laifi insha Allahu ta'ala a nan ne za mu taƙaita mu saurara har sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu filin arafat kuma za mu ainihin ci gaba sauran abubuwan da za su biyo baya labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak masu kallon mu da sauraron mu waɗannan daga cikin ainihin wato mu ne waɗanda suke shiryawa domin ainihin shiga motoci zuwa ainihin filin arafat da dama an kwashe mafi yawancin alhazan tun daga ainihin wayewar gari har zuwa wannan lokaci zuwa ainihin wato filin arafat allah maɗaukakin sarki ya karɓa waɗannan ibadoji da ake yi da waɗanda za a tafi a ci gaba da yin su Allah maɗaukakin sarki ya karɓa addu'o'i da aka yi da waɗanda za a ci gaba da yin su rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا الله كربا Allah ka yafe mana laifuffukanmu da kuranmu. بها لكن منهم من يسقط النفس يعطيهم اي ومنهم من ليس كذلك ومن الرجال المصلحين الذين دعوا الى الله ودينه الإسلام محمد بن عبد الوهاب الذي خرج في منتصف القرن الثاني عشر فدعا إلى الله وإلى توحيده وإخلاص الدين له فناصره الله على الكلمات على الأمة إلى حضور الإسلام إن كثيرا من الفضائيات تنشد دائما سد ما يسمى الروحانية وتنشد على باطنه وإن هذا فيجب يعني إلى مذهبه وإن أباء يعني وإن أباء أيها المسلمون أخلصوا لله توحيد أعمالكم فإن الله لا يتعمل إلا إذا كان خالصا له وجوابا على كتابه وسنة رسوله أيها الناس تفكروا في أعمالكم وتدبروا حال حيلكم من هذه الدنيا فأمامكم الموت وسكرته والقدر وظلمته والحساب وشدته والملك وشعاع وروعته إن هذا القبر أول منازل الآخرة فإن الميت ينزل واحتموا في حالة فالملائكة المؤمنون تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وغير المؤمن يقول الله ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون بالسهام أبصارهم ويجدوا عذاب الحياة وهذا القبر إن أغلقكم إياه الجنة وإن أغلقكم من قبل النار في هذه المواقف العظيمة وأمامكم الحساب والوقوف بين يدي الله في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فالسد في يوم كان خمسين ألف سنة تجني من العباد حتى تكون على مقدار ويلزمهم الأرق على اختلاف مراحلهم منهم إلى كعبين وحوي ومنهم من يلزم الأرق الاجابه تذكروا إخواني فطائر الصحف كان الاعمى الأعمال تذكروا العبور على الصراط تذكروا يوم يقال الجنة خلود بلا موت ولأهل النار خلود بلا بلا موت تذكروا تلك المواقف عسى أن تعود علينا بالخير ويقول ما أراد هؤلاء ينزل الله من بربهم وشدة أيواهم واغفر للمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقواتهم وجنب الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم اغفر لأمر جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك الوحدانية ونبيك بالرسالة والناس على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم wannan kamar yadda ake ji sallah ce da liman yake yi shina an gama sallah a zahar za a tayar da sallah ainihin la'asar kamar yadda muka bayyana raka a biyu ita ce ainihin liman yake yi insha Allah ta'ala yanzu za mu tashi za mu bi sallar la'asar wadda ita ce ake ta da ya gama raka a biyu ويذكر عمله الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله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 tashoshin intanet da makamantansu kuna sauraron mu ne daga filin arafa a yanzu limamin ainihin arafa al'imamu sheikh abdullah ali sheikh allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi lafiya allah ya ƙara mishi dacewa da gamdakatar ya kammala ainihin huɗuba da kuma limancin sallolin azahar da la'asar kamar yadda muka yi bayani ko da ranar arafa ta faɗo daidai da ranar juma'a to ba a yin sallar juma'a sai dai sallar azahar. don haka an kira sallah liman ya yi ba ta sallar ainihin arafa ya yi ba ta ainihin wato sallolin arafa na azahar da la'asar liman ya jawo hankalin al'ummar musulmi shugabanni da mabiya iyaye da 'ya'ya matan aure da 'yan mata matasa da dattawa 'yan kasuwa 'yan jaridu 'yan makaranta da makamantansu ya kiraye mu gaba ɗaya zuwa ga muji tsoron Allah a duk halin da muka samu kanmu a ciki mu kiyaye dokokin Allah alhazai su tsaya su koyi ayyukan aikin hajji a bisa yadda ya dace da sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda umarnin da annabi ya bayar da cewa ku zo an nema nasikakum ku koyi aikin hajjinku daga gare ni bayan nan malam ya yi kira zuwa ga shugabanni su ji tsoron allah akan amanar da allah ya danka a hannunsu ta dukiya da al'umma gaba daya su san cewa allah zai musu tambaya dangane da wannan al'umma da kuma wannan dukiya ta al'umma da ya danka a hannunsu sannan mabiya malam ya kiraye su ya ja hankalinsu akan wajabcin biyayya zuwa ga ainihin shugabanni da kuma ainihin shugabancin da ake yi malam bai ainihin manta da iyaye ba ya kiraye su akan sitina tuna da haƙƙin da allah maɗaukakin sarki ya ɗora a hannunsu bayan haihuwa 'ya'ya na kula da tarbiyyarsu da ba su shawarwari da yi musu nasihohi da addu'i na alheri allahu akbar limamin arafa alu sheikh bai ƙaƙƙauta game da ainihin kiran da jan hankalin 'ya'yaye ba akan wajabcinsu wa iyayensu biyayya da cewa aljanna tana ainihin ƙarƙashin digadigan uwaye ne don haka lallai ne 'ya'yaye su bi ainihin iyayensu su musu biyayya su saurari umarninsu su saurari nasihohi da wasiyoyin da suke musu malamai kuwa malam ya ja hankalinsu kan cewa su sani da cewa su wakilan allah ne waɗanda suke sa hannu a madadin ainihin allah maɗaukakin sarki don haka su ji tsoron allah su nisanci son zuciya su bi abin da yake daidai duk abin da ya zama zai wargaza al'umma su kauce mishi abin da zai jawo haɗin kan al'umma a bisa gaskiya lallai ne malamai su tsaya akan waɗannan al'amura 'yan kasuwa malam ya ja hankalinsa akan wajabcin tsayawa da kula da ainihin gaskiya a wannan harka ta ainihin kasuwanci nasu da cewa su rinka saka dukiyarsu a wuraren da suka halatta da nesanta dukiyarsu daga duk abin da ainihin bai halatta ba duk al'amarin da zai jawo ci gaban musulmi su tsaya su ainihin wato haɓaka shi kar su ɗauki dukiyar al'umma su saka ta a hannun makiya wadda za ta zama mummunan makami ga ainihin wato al'umma wajen hallaka su da kuma ragargaza addininsu matasa malam ya jinjina musu ya ainihin ja hankalinsu da cewa su sani da cewa su babban jali ne na wannan al'umma musulunci na alfahari da su don haka su tsaya su abin da ya dace kar su zama kayan aiki ga ainihin makiyanmu hasali su zama abokan aiki ga ainihin addinin musulunci waɗanda su ne ake sa ran nan gaba a fitar da malamai shugabanni sarakuna 'yan kasuwa waɗanda za su zama jagororin al'umma a nan gaba hakanan kuma malam ya ja hankalin 'yan jaridu da cewa su sani da cewa Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka harkar jarida da yaɗa bayanai a waɗannan zamunna na haka su zan duk abin da za su faɗi gaskiya ne su rinka tace labarai suna bayar da ingantattun abubuwan da za su kawo haɗin kan al'umma waɗanda za su cire ruɗani a cikin al'umma sannan malam daga ƙarshe ya ja hankalin ainihin wato al'ummar musulunci musamman matasa da iyaye game da haɗarin wasu tashoshi na satellite saboda munanan fimafimai da suke yadawa waɗanda suke rugurguza tunanin 'ya'ya su wargaza ainihin ci gaban al'umma daga ƙarshe malam ya yi kira zuwa ga alhazai akan su gode wa Allah game da wannan ni'ima da Allah maɗaukakin sarki ya kawo su zuwa ga wannan ƙasa suka ziyarci ɗakin Allah suka yi umara gashi kuma yanzu suna ainihin ayyukan hajji a wuraren da shari'a ta shar'anta Su sani da cewa babu abin da zai gudanar da wannan aikin hajji lami lafiya sai bin tsarin da hukumomin wannan ainihin ƙasa suka yi don haka wajibi ne su ainihin yi haƙuri su bi waɗannan tsare-tsare domin amfanin zai koma ga kansu da sauran 'yan ƙasa gaba ɗaya malam ya yi wa al'ummar duniya baki ɗaya addu'a da cewa allah ya zaunar da duniya lafiya sannan allah ya ji kan musulmin da ainihin wato aka karkashe su da waɗanda suka rasu sannan malam ya kiraye al'ummar musulunci da su yawaita addu'a akan Allah ya kubutar da masallacin baitul maqdis daga hannun kazaman al'umma su ne yahudawa masu kallonmu da sauraronmu a nan ainihin zan saurara insha Allahu ta'ala saboda yanzu lokaci ne na a tsaya a yi addu'a ta ainihin arafa kamar yadda ya zo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya tsaya a ƙarƙashin dutsen ilal dutsen da aka fi sanin shi da jabalun rahama ya ce wa kaftu ha huna wa arafatu ha mawqif ni a nan na tsaya arafa kuma dukkanta wurin tsayawa ne wannan tsayawa sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ka yi wa kanka ka yi wa 'ya'yanka da iyayenka da malamanka da al'ummar musulmi baki ɗaya waɗanda ke da rai da waɗanda suka riga mu lahira da imani addu'a waɗanda ka ɗauko alkawuran za ka yi musu addu'a ka yi ƙoƙarin sakawa a wannan ainihin yanayi wannan ita ce rana mafi girma a wurin Allah kamar yadda dare mafi girma a wurin Allah shine daren lailatul qadari kamar yadda kalma mafi girma a wurin Allah ita ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun Bismillahir Rahmanir Rahim. Godiya ta tabbata ga Allah. Kira da aminci ta tsara tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك masu kallonmu da sauraronmu wannan ita ce ranar sallah wannan ita ce yawmul hajjil akbar ita ce mafi girman rana daga cikin ranakun ayyukan aikin hajji allah maɗaukakin sarki ya girmama wannan rana da ibadoji masu ɗimbin yawa daga cikin ibadojin ayyukan hajji musamman a wannan shekara allah maɗaukakin sarki ya sa ranar sallah babba ta kuma dace da ainihin ranar juma'a wadda al'amura da dama sun haɗu da ke da alaƙa da hukunce-hukunce na fikihun addinin musulunci abu na farko a wannan rana ce alhazai suka wayi gari a ainihin wato mina a muzdalifa bayan sun taso daga arafa dama sunna ta nuna kamar yadda muka bayyana a yayin da aka taso daga arafa ba za a yi sallar magariba da isha ba har sai an zo muzalifa a yi sallar magariba da isha da kiran sallah ɗaya da kuma ainihin ikama kowace ga sallar magariba da sallar isha ɗin bayan haka a kwanta a huta bayan an kwanta an huta abinda ainihin zai biyo baya shine alhazai za su waye gari a muzdalifa da ainihin wato sallah ta asuba abinda suna ta nuna bayan sallah asuba shine za su tsaye su fuskanci alkibla suna addu'a har gari ya haske sai su taso daga wannan wuri na muzdalifa sai su taho sai su jifa bayan rana ta fito wannan hukunci haka yake hatta ga alhazai masu rauni da mata da yara da aka yi musu izini su baro ainihin muzdalifa idan dare ya raba barowarsu muzdalifa su taho wurin jifa bai halatta musu yin jifa a wannan lokaci da daddare ko da safe ba har sai sun saurara rana ta fito kenan fa'idar wannan barowa su da wuri shine kaucewa turmutsutsin da ke kan hanya da masu ƙarfi daga ainihin cikin alhazai masu kallonmu da sauraronmu waɗannan hukunce-hukunce haka ainihin ake so a bi da su a bisa tsari aikin hajji ba yawo ne na buɗe ido ko kuma yawon shakatawa ba amma tafiya ce takanas domin ibada a bauta wa Allah a bisa hasken da manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da shi domin a cikin hadisi yana cewa ku zo anni manasikakum ku koyi aikin hajjinku daga gare ni domin ban sani ba ko ba zan sake kaiwa wata shekara ba Allah ya daɗin tsira da aminci da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ainihin jifa da za a yi na ranar farko za a jefi jamratul aqaba ko jamratul kubra da tsakon komi guda bakwai ana mai sanya ainihin maka a hannun hagu mai na kuma ta dawo hannun dama kowace tsakuwa guda ɗaya aka zo za a yi jifa za a ce bismillah wallahu akbar lallai dai shaidan ake jifa sunna kuma ta annabi ibrahim ce ake rayawa amma ibada ce don haka ba a ashariya ba a zagi ba a ɗaukan mangareren dutse ko takalmi ba a faɗin baƙaƙen maganganu ibada ce zikiri ne mai jifa zai yanke daga talbiya a daidai lokacin da ya isa jamratul aqaba a wannan lokaci zai fara kabbar bari domin fara jefa tsakon komin da ya taho da su waɗannan tsakonkwami ana iya tsintarsu a muzdalifa ana iya tsintarsu a kan hanyar muzdalifa ana iya tsintarsu hatta a daidai wurin da ake jifa shari'a bata ce sai an wanke su ba shari'ar musulunci bata kallafa cewa waɗannan tsakonkwami sai sun zama waɗanda ba a taɓa yin jifa da su ba ma'ana ana iya yin jifa da kwamin nan a sake ainihin ɗiban su a mayawa da alhazai su domin su tsince su in jifa da su masu kallonmu da sauraronmu waɗannan su ne kaɗan daga hukuncen-hukuncen da suka shafi ainihin jifa mutanen da ke masu rauni ne ko marasa lafiya waɗanda suka gaza suka kasa zuwa wurin jifa to wannan shari'a ta ba da izinin a je a yi musu ainihin jifa babu laifi a ƙarƙashin haka tsakuwar da ake jifa da ita ba mangareriyar tsakuwa ba ce ba kuma 'yar mitsila ba ce tsakuwa ce gwargwadon wadda ake iya saka ta a gwafa a yi harbi da ita wato gwargwadon kwayar aduwa ko makamantan haka bayan alhaji ya yi wannan ainihin wato jifa na jamra wadda ita jamra ɗin ita kaɗai zai jefa al'aqaba wato cikin uku ɗin ita ta ƙarshe ɗin zai jefa ba zai jefi ta farko ba ba zai jefi ta biyu ba ita kuma ta ƙarshen da zai jefa in ya jefe ta ba zai tsaya ya yi addu'a ba sai kuma alhaji ya juyo ya sake dawowa mina to daga wannan ainihin jifa da ya yi ya ba shi damar a asgar wato ya warware wannan ainihin ihrami da kuma wannan ainihin wato kaya na aikin harama da ke jikin shi domin ya yi ado ya sanya ainihin kayan shi ya sanya turare A sayyida aisha Allah madaukakin sarki ya ƙara mata yarda uwar muminai ce matan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ta ce ita ta shafa wa manzan Allah turare a lokacin da zai ɗauki harama haka kuma bayan da ya warware harama shi kafin ya tafi ya yi tsawafi na ainihin ziyara ko kuma tsawafi na ifada ko kuma tsawaful hajji da haka mai aikin hajji idan ya yi jifa na ranar sallah to ya samu sarari zai iya warware kayan idan ya warware ainihin kayan sai ya ainihin sanya kayan shi na gida bayan ya yi wanka ya shafa mai ya shafa turare ya ainihin ya ado wannan halattawa ta halatta mishi sanya kaya da sanya turare amma bata halatta mishi saduwa da iyalan shi ba har sai ya yi tsawafi na ainihin ziyara ko tsawaful hajji sannan ne zai samu kan shi a halin attahallulul akbar bayan nan sai yanka hadaya ita yankan hadaya ya halatta ka yanka da hannunka ya halatta ka siyo ka baiwa wani aminin ka je yanka maka kamar yadda ya halatta ka ɗauki kuɗin ka bayar ga wani amintaccen mutum da ka amince da shi ya je wakilce ka ita hadaya mafi karancin abin da ake da ita shine dabba guda ɗaya amma ka samu ka iya siyan dabba fiye da ɗaya ka je ka ainihin yi hadaya da ita za ka iya yi da raƙumi za ka iya yi da saniya za ka iya yi da akuya za ka iya yi da tinkiya za ka iya yi da rago da gwargwadon adadin yadda ya karu da gwargwadon yadda lada yake karuwa sai dai babban abu shine ya zama kayi dan Allah domin Allah yana cewa lan yanala Allah wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minhu minku ba naman ba ba jinin ba amma tsoron Allah Allah yake bukata daga gare ku a yayin da mai aikin ainihin wato hajji ya yanka hadaya shi to ya yi abu na biyu daga cikin al'amura guda hudu na wannan rana ta babbar sallah ita wannan hadaya mutum bakwai na iya hada kuɗi su sai babbar dabba kamar saniya ko raƙumi ko mutum shida ko mutum hudu ko biyar ko uku ko biyu amma rago ko tinkiya akuya ko bunsuru mutum biyu ba za su iya hada kuɗi a kan shi ba idan aka zo yankawa a ce bismillah wallahu akbar da sunan Allah Allah shine mafi girma da ya halatta a yanka wannan dabba ana ci daga wannan dabba a ba da sadaka kuma ainihin a bayar da kyauta masu kallonmu da sauraronmu bayan da mai aikin hajji ya samar da wannan yanka wanda shine ibada ta biyu sai kuma abin da zai biyo baya ita ce ibada ta uku aski aski din nan in musulmi ya yi saisaye ya yi daidai idan kuma ya aske duka ya yi talkwabo wato skin cut shi ma ya yi daidai amma an fi son musulmi ya ainihin aske gashin shi gaba daya mata ba za su yi aski ba su yi talkwabo ba za su bi su datse ko su kurgume gashin kansu ba sai dai kowace nahiya da ainihin wato yanki gwargwadon abin da yake kan yatsa ne wannan ya isar musu mata sai a lura wannan aski da aka ce za su yi kasu je su yaye al'aurarsu a cikin jama'a sai su koma gefe guda ko ta yi da kanta ko wata ainihin ta yi mata bayan wannan abin da zai biyo baya shine tawafi na ziyara ko tawaful ifada ko kuma tawaful hajji wannan tawafi ana hada shi ne tare da ainihin sallah na fila a biyu da kuma sa'ayi shi wannan tsawafi ana yin shi ne a wannan rana ta sallah ko da an riga an warware kayan harama to za a iya yin wannan tsawafi sai dai kuma ga dukkan mutumin da bai samu damar yin wannan tsawafi ba a ranar sallah to lallai ne dole ne ya zauna da wannan kayan harama tashi har gari ya waye rana ta fito ya je ya yi wannan tsawafi sa'annan ya halatta mishi ya je ya yi wannan ainihin wato canza tufafi alhazai da dama suna kuskure akan wasu guragun fatoyi da ake ba su cewa za su iya zamansu sai sun koma ainihin makka sa yi wannan tsawafi wannan fatawa ba daidai ba ce kamar yadda ba daidai ba ce a ce rana ɗaya mutum ya haɗa duwatsun gaba ɗaya ya jefa ya tattara ya tafiya shi addinin musulunci ba a yin shi sai da ilimi idan baka sani ba sai ka tambaya ba daidai ba ne wannan ibada wadda take baiwa malamai wahala kai da kake mai tambaya ka ainihin zan kana da jin kunyar tambaya ka zo ka aikata abin da za a ce hajjin ka bai ba idan mutum ya tafi domin yin wannan tsawafi na ainihin ifada ba zai ɗage kafaɗa shi kamar yadda da dama alhazai sukan yi haka ba wannan ɗage kafaɗa kaɗai ya taƙaitu ne ga mutanen da suke ainihin wato zo za su gabatar da tsawafi na umra ko kuma tsawaful wada amma ga alhajin da ya taho domin ya yi tsawafi na ainihin wato hajji to babu ɗage kafaɗa babu sassarfa a wajen kewayo ukun farko na ainihin tsawafi idan ya zo ya kewaye ka'aba so bakwai sai ya ainihin koma ya yi na nafila a biyu sannan ya je ya yi sa'ayi yin wannan sa'ayi dole ne lallai ne wannan ainihin sa'ayi da zai yi duk inda ya je wuraren kwarren kendiran nan lallai sai ya yi wannan sassarfa wannan a kowane sa'ayi haka tsarin yake alhazai sai a yi ƙoƙarin kiyayewa ibadar aikin hajji ba yawon picnic ba ne ba kuma yawo ne na ainihin wato nishaɗi ba a bar ibadoji a yi ta shagaltuwa da ɗaukan hotuna da hira da matan tukari lallai alhazai su gane cewa wannan wuri na mina wuri ne na ambaton allah wuri ne na ibada ba wuri ne na yawon sharholiya da ainihin shakatawa da ɗaukan hotuna ba idan alhaji ya tsawafin nan na ainihin wato hajji ko tawafin ziyara ko tawafin ifada to ya samu kanshi a halin attahallulul akbar zai iya ainihin wato saduwa da iyalan shi idan suna tare sai dai abin da zai saurara kwana biyu da za su biyo baya ko kuma kwana uku bayan sallah da kwana ɗaya ko bayan sallah da kwana biyu ko bayan sallah da kwana uku a cikin waɗannan ranaku za a je a yi jifa amma bai halatta a yi wannan jifa ba har sai rana ta yi zawali wato sai daidai lokacin da ya halatta a yi sallah ainihin azahar shine kadai ya halatta a yi wannan jifa a gobe da jibi da kuma gata ga wanda ainihin ya saurara wanda di ya jifa kafin waɗannan lokaci jifan shi bai yi ba domin aikin hajji ba ibada ce ta son zuciya ba ba a yin abu sai ranar shi ta yi kamar ba a yadda ba a yi sai lokacin shi ya yi haka yan uwa alhazai sai a kiyaye babu shakka ibadar aikin hajji ibada ce wadda kadai yadda aka ce maka ka yi haka za ka yi in kai saɓanin haka ba ta yi ba alhazai da dama daga 'yan shekarun baya da su gabata kamar shekara biyar zuwa bana suna ainihin yanka hadayarsu kafin su je su yi aikin hajji alhajin duk da ya yanka hadayen shi kafin aikin hajji hadayen shi ba te ba dole ne sai ya sake ta in ba haka ba sai ya azumi guda uku a nan in ya koma ƙasar shi ya azumi guda bakwai dukkanin alhajin da bai je ya yi jifa ba ya tattara ya tafiya shi makka ya zaman shi to ya sani da cewa ana nan ana bin shi bashin wannan jifa sannan kuma kwana a ainihin mina wajibi ne duk wanda ya halatta maka kwana a makka a waɗannan raki na mina ya baka gurguwar fatawa wadda za ta iya kai ka ga wajabcin zubar da jini ta hanyar yanka rago ko kuma azumin kwanaki shida ko makamantan haka yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a nan za mu saurara sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu gobe za mu kuma ci gaba da zayyana abubuwan da suka cancanta a yi a wannan ainihin wato tsari na aikin hajji لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك بسم الله الرحمن الرحيم godiya ta tabbata ga Allah muna gode mishi muna roƙon Allah ya taimake mu Allah ya ƙara tsare mu daga sharorin kawunan mu da miyagun mu wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi kuma wanda ya bata babu mai shiryar da shi ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma lallai annabi Muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne Allah ya daɗin tsira gare shi da mutan gidan shi da sahabban shi da waɗanda suka zo bayan su da kyautata har zuwa tashin alkiyama yan uwa masu kallon mu da sauraron mu da waɗanda za su kalle mu su saurare mu ta kafofin yada bayanai na zamani ne muku sallama da cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daga muna wurin ainihin zaman ayyamu tashriq wannan ita ce rana ta biyu wadda ainihin a yau za mu ainihin faɗi takaitattun abubuwan da ya kamata su faru da kuma abubuwan da suke ainihin faruwa ita dai wannan rana ta biyu rana ce ta jifa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar yadda ya zo a cikin hadisin jabir da aisha da abdullahi dan abbasin hadisan da suka zo cikin sahihul bukhari da muslim da littafin sunan abi dauda da tirmidhi sun tabbatar da cewa annabi baya yin jifa a wannan rana sai bayan rana ta yi zawali daga nan kuma annabi ya ba da sassauci akan za a iya yin wannan jifa har zuwa dare har dai lokacin da yake kafin alfijir ya fito allahu akbar wannan jifa da ake yi kamar yadda muka yi bayanin na jiya haka ake yin na yau haka kuma ake yin na gobe insha Allah ta'ala kwankwami ne guda ashirin da ɗaya za a jefi wurin jifa na farko da tsakuwa bakwai kowace kabbara kowace tsakuwa za a yi mata kabbara da cewa Allahu akbar a jefa ta a tabbatar da cewa ta taɓa wannan gimshiki kuma ta fada ainihin cikin wannan gwalalo bayan nan wannan ainihin wato jifa kwaya bakwai idan an kammala shi sai a yi gaba da wannan jamra ta farko a tsaya ainihin bangaren dama a tsayu a ɗaga hannaye guda biyu ana ainihin addu'a a kai matuƙa wajen daɗewa a wajen wannan addu'a yayin da aka kammala wannan addu'a wadda za ta ɗauki zikirori da salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa da addu'o'in bukatunmu na yau da gobe da bukatunmu da muke da su wurin Allah na duniya da lahira da addu'o'i ga 'yan uwa iyaye yayaye abokan arziki makwabta da ƙasa gaba ɗaya sai kuma ainihin alhaji ya ƙetare zuwa jamra ta biyu ita ce jamratul wusta ko kuma asaniya wadda ita ma zai jefe ta da tsakon kwami guda bakwai kamar yadda mu gabatar da ta farko sai dai ita idan ya gama madadin ya kada ya hannun dama to zai kada ne ya yi hannun hagu idan ya yi hannun hagu nan ma zai daɗe yana addu'a kamar yadda mu gabatar da bayani a wurin jamra ta farko idan ya kammala sai ya ainihin tafi zuwa jamra ta uku ya je jefe ta da tsakon kwami guda bakwai idan ya gama ba zai tsaya ba ba kuma zai addu'a ba sai ya ainihin dawo mina ci gaba da zama zaman da ake na mina zama ne na zikirin allah da addu'o'i zama ne wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama a kowane dare yakan ziyarci ainihin ka'aba ya kewaya ta so bakwai sannan ainihin ya dawo wannan in haka ta sauƙaƙa ga musulmi abin da aka fi so ya yi kenan in kuma haka ba ta sauƙaƙa ba sai zauna amina sai dai lallai ne 'yan uwa musulmi a rinka taka tsantsan game da irin abubuwan da suke faruwa amina na ainihin surutai waɗanda ba su dace ba sun saba wa shari'a da kuma hirarraki waɗanda mai yiwa ma su iya cinye ladan alhaji ko kuma su rusa mishi ladan aikin hajji na tsegumi da gulmace-gulmace da makirci da ake kulla wasu 'yan uwa allah maɗaukakin sarki ya tsare mu masu kallonmu da sauraronmu ga wanda ya so a wannan rana zai iya juyawa ya tafi makka in ya yi haka hajjin shi ta yi daidai babu wani kuskure babu na kasu ga wanda kuma ya so zai iya jinkirtawa to mu dai kan mun zaɓi mu jinkirta don haka muna nan a wannan wuri insha Allah ta'ala sai a gobe za mu sake ainihin bayyana darussan da suka kamata a gobe din insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ya karɓa mana Allah ya karɓa wa sauran al'ummar musulmi muke cewa labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك wannan talbiya da kabbar bari Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar da makamantansu ba wai sai bayan salloli kawai ake yi ba ana yin su ainihin a kowane lokaci ana zaune ana cin abinci ana kwance ne ana ainihin tafiya ne za a rinka ana har hadawa da waɗannan kabbar bari domin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin hadisi ya ce ayyamu tashriq ayyamu aklin wa shurbin wa zikrullahi waɗannan kwanaki ne na ci da sha sannan da kuma ambaton Allah ya Allah muna roƙonka Allah ka karɓa mana ibadojinmu da muka zo muka yi a wannan ƙasa mai tsarki Allah ka karɓi addu'o'in da muka yi ya Allah muna da wani na ka cika mana ya Allah mu bayinka ne muna roƙon rahamaka muna roƙon gafararka Allah ka karɓi aikinmu abu abdulrahman muhammad awwal adam da aka fi sani da albani zaria wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. wannan shine sabon wurin jifa na ainihin shaidan wanda aka yi a nan hawa-hawa kamar yadda ainihin masu kallo da saurare suke gani insha Allahu ta'ala kuma sai mun je za mu sake nuna yadda abin yake wannan shine wurin jifan shaidan na farko shi na an sa da turanci small jamra sannan an sa aljamratu sughra an yi alama a wurin jifa na farko da bakin fenti domin ya nuna wa ainihin wato mai jifa cewa nan ne wurin farko da ake fara ainihin jifa kuma ga wurin nan muna tafe insha Allah ta'ala wanda za mu kai zuwa gare shi domin ainihin mu nuna al'umma yadda ainihin al'amarin yake yadda ake gani ga alhazai suna ainihin jifa Allah madaukakin sarki ya karba wannan ibadoji da ake yi Allahu akbar Allahu akbar so malam baffa nan da injiniya sani na ainihin jifa mani su gwada mana yadda ya dace a cikin suna a yi wannan ainihin jifa Allah madaukakin sarki ya karba Kaɗan ja baya da duba gani yana yi masu kallonmu da sauraronmu wannan ainihin shine wurin jifa na farko wanda aka fi sani da aljamratul ula idan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin zama wannan jifan sai ainihin koma yana ainihin wato yin addu'a ta bangaren shi na dama wannan shine abin da suna annabi sallallahu alaihi wa sallama ta tabbatar da haka abin da ya dace shine ainihin wato a tsaya a bangaren dama ana yin addu'a a dade ana yin kuma wannan addu'a daidai saboda cikowa waɗannan sojoji da aka sa su suke gadi galibi ba sa bari ainihin ana tsayawa ana yin wannan ainihin addu'a ana allah maɗaukakin sarki ya taimake mu bayan da aka jefa na farko sai a dawo ɓangaren dama daga ainihin gabanta kadan sai a tsaya ana ainihin addu'a wannan malam babba ne gashi na yana yi malami ne daga cikin malaman addinin musulunci a ainihin garin kaduna sai kuma injiniya muhammad sani shi kuma yana ɗaya daga cikin manyan injiniyoyi na ainihin hukumar wutar lantarki ta najeriya ma'aikaci a kaduna allah maraukakin sarki ya karba mana sallallahu alaihi wa sallama yake idan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaba jifan jamra ta farko sai ainihin ya dawo yana ainihin wato juyo nan juyo nan juyo nan bayani nake juyo juyo kai rekodin dina bayani nake juyo wannan shine wurin jifa na biyu wanda ainihin aka fi sani da aljamratul wusa shi ma kamar yadda muka bayyana takwakwami ne guda bakwai ake amfani da su a ainihin jefe ta ainihin bangaren dama idan aka jefesa ta bangaren dama a ta bangaren hagu sai kuma a koma bangaren hagu din ainihin ana addu'o'i muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya karba mana waɗannan ibadoji da muke yi Allah ya nuna mana ya kuma koyar da mu da kuma tabbatar da mu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ku ni manasikakum ku kwaikwayi aikin hajjin ku daga gare ni kira da amincin Allah su tabbata a gare shi fil akhirati wal wannan shine wurin jamra na ainihin biyu aljamra musa wanda aka sa ainihin da turanci kuma middle jamra daga nan shine sai kuma karkata bangaren ainihin hagu wajen ainihin yin wannan addu'a Allah ya karba mana wannan shine yin addu'a ta bangaren ainihin hagu din kamar yadda muka faɗi amma lansana har wa yau yana yin wannan addu'a ta bangaren hagu kamar yadda yake ainihin samalan baffa nan shi ma yana yi waɗannan su ne abubuwan da shari'a ta sunanta a yi a daɗe ana yin wannan addu'a bayan an yi ainihin jifan jamra ta ainihin wato farko Allah madaukakin sarki ya karba mana wannan ita ce addu'a da muke fani ainihin wadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kafa hagu da ita ainihin jamra din kamar yadda masu kallon mu suke gani wannan ita ce ainihin jamra din gata nan bangaren mu na dama mun kaɗo bangaren hagu mun tsaya an daɗe ana addu'a haka dai suna annabi sallallahu alaihi wa sallam ta shar'anta wanda ya zo a cikin ingantattun hajji na'am shi Ok, baka daidan nan ba ko? A, lalle na. A, kara wurin jifa ne na uku wannan shi ne katon gimshige da kaga an yi wanda ainihin yake ishara zuwa ga ainihin wato cewa shi ne wurin jifa na uku wannan shi ne wurin jifa da jamra kubra wato big jamra wanda aka nuna ga shi nan da baki cewa alama wurin da ake jifa na uku kenan wannan wurin jifa shi ko ana yin shi ne da tsakon guda bakwai kamar yadda muka ta yin bayanai sai dai kuma ba addu'a bayan an gama shi allah maɗaukakin sarki ya taimake mu na danna rekodin din kawai yi control kawai allahu akbar allahu akbar allahu akbar الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر masu kallonmu da sauraronmu wannan shine jifa na ƙarshe a wannan ainihin rana ta biyu sai Allah ya kai mu gobe rana ta uku insha Allah ta'ala duk abin da muka yi a nan din shine Abdullahi dan Mas'udin a wannan wurin ya tsaya ya ce ya sanya ainihin wato makka a hannun shi na hagu shine haka ya sanya mina a hannun shi na dama yace nan ne annabi ya tsaya wanda aka saukawa da ainihin suratul baqara ya ainihin jefe ta da tsakon kwami guda bakwai bayan da ya jefe ta bai tsaya ba ya yi addu'a a ko'ina sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil akhirati wal ula na dauka هل ينظرون إلا أن تأتيهم ملائكة ومن مسجد الخير أو يأتي بعض آيات ربك أو يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا فعليك حسنة وقال عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله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 da ke zaune a ƙasar ainihin ko a garin makka tun a jahiliya wannan kwari shine kwarin da idan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dawo daga muzdalifa bayan ya sauka arafa yake ainihin wato jallin zamanin taguwar shi domin ta gaggawa ta ainihin haura shi wannan kwari yana ainihin tsakanin ƙarshen muzdalifa ne da kuma farkon inda mina ta fara a yanzu haka dinnan ina tsaye kusa da wasu ainihin alluna ne guda biyu waɗanda waɗannan alluna suke alamta farkon ainihin mina da kuma ƙarshen musdalifa alal ga misali wannan ainihin allon da ake gani yana alamta cewa nan ce ainihin wato mina ta fara gashi nan kamar yadda ake gani yana sa bidaya to mina da turanci kuma mina start here wannan wuri daga nan ne ainihin mina ta fara ta bangaren da za a iya kiran shi gabas sannan za mu ainihin koma insha Allah ta'ala mu ɗauki bangaren inda ke bayyana kuma inda muzdalifa ta kare da kuma ta inda ta fara ta wannan nahiya shi wannan ainihin kwari wanda aka fi sani shi da wadi muhassir ga farkon shi nan daga inda ake hangen ainihin wannan katon dutse to daga nan ne ainihin farkon inda wannan kwari ya fara daga daidai inda waɗannan duwatsu suke nan ne asalin gindin kwarin inda allah maɗaukakin sarki ya hallaka waɗannan giwaye na abrahata sannan kuma ta bangaren arewa eh, ta bangaren kudu nan kuma ga inda wannan ainihin kwari ya karke da karkewa ainihin wancan dutse wanda ainihin zan ɗauko shi a ainihin ga inda wannan kwari ya ƙare daidai inda wannan dutse yake wannan shine ainihin ƙarshen wannan kwari na wadi muhassirin abin da ya faru yanzu titi ne aka yi guda biyu dama da hagu na tafiya da na dawowa waɗanda mafi yawancin titin yana ainihin cikin wannan kwari wannan kwari baya ainihin zama muzalifa kuma baya zama mina a wurin aikin hajji idan an ce a zauna muzdalifa bai halatta a zauna cikin shi ba kamar yadda bai halatta ainihin a zauna wurin shi a daidai zaman mina ba baya daukan kowane hukunci daya daga cikin biyun kamar yadda wadi urana a can an tafi arafa baya daukan hukuncin arafa ba kuma ya daukan ainihin hukuncin harami na makka allah maɗaukakin sarki ya taimake mu insha allah ta'ala za mu matsa yanzu kusa da inda waccan alama take ta wajen ainihin muzdalifa domin ainihin mu ɗauke ta da ikon allah har kuma zuwa wannan kwarin kamar yadda ake gani wannan ainihin alama ita ce alamar da take nuna wato inda muzdalifa ta fara daga bangaren gabas maso nahiyar mina asali farkon muzdalifa yana farawa daga sadda aka to daga bangaren arafa arafa ta kare to tana karewa sai a ainihin shigo muzdalifa a daidai lokacin da aka shigo muzdalifa inda galibi ake zube musamman alhazanmu na najeriya wannan bangaren farkon ainihin muzdalifa ne ta wajen ainihin arafa wannan kuma shine karshen muzdalifa ta bangaren abin da ya shafi yankin mina wannan kwari da muke ciki a yanzu shine ake kira wadi muhassir wadi muhassir ba mina ba ne wadi muhassir ba muzdalifa ba ne hasali wannan kwarin annabi sallallahu alaihi sallama ya hana a zauna a cikin shi hatta wucewa ma ya hana a wuce sai dai da sharaɗin ana kuka saboda hallakar da ta samu mutanen da allah ya taɓa hallakawa a nan kar ta same mu wannan kwari allah maɗaukakin sarki ya hallaka mutanen abrahata a lokacin da suka taho daga wannan nahiya wadda za mu je mu nuna ta insha allahu ta'ala suka ainihin taho da giwayensu allah ya rike giwayen suka kasa gaba suka kasa baya suka sauka suka tafi ainihin cikin garin makka da kafa suka je suka gama barazanar da za su yi suka dawo domin ainihin su zo su ja giwayen su tafi a lokacin Allah maɗaukakin sarki ya musu tarmihim bi hijaratin min sijji Allah ya saukar musu da waɗannan tsuntsaye waɗanda suka rinka jifansu da soyayyen yimbu ya hallaka su to a wannan kwari ne na haka ya zo cikin hadisin da al'imamu muslim da tirmidhi suka ruwaito cewa an annabi ya zo daidai wannan wuri sai ya ainihin fuzgi linzamin taguwar shi saboda ta gaggawa don ta ainihin wuce wurin wannan mun yi haka ne musamman ga alhazai domin su sani duk mutumin da ya zauna a wannan wurin a lokacin zaman mina da nufin cewa yana zaune a mina to zaman shi na mina bai yi ba duk alhajin da ya zauna a wannan wurin a lokacin zaman muzdalifa da nufin yana zaune a muzdalifa ya sani da cewa zaman muzdalifan shi bai yi ba ya rage in ya yi haka da kuskure ne ko da mantuwa ko rashin sani ana fatan ya zama babu yanka a kan shi kuma babu laifi amma in ya zama ya yi haka ne da ganganci wannan kuma lallai sai fidiya ta kama shi ta akalla yanka dabba wadda zai sadaukar da ita a matsayin kafara wannan ganganci da yi allah maɗaukakin sarki ya tsare mu waɗannan duwatsu suna daga cikin ainihin duwatsun da suka zama wato kan iyaka na ainihin ɓangaren muzdalifa daga duk inda duwatsun nan suke tun daga inda muka ɗauko su a ɗazu to waɗannan wurare su ne ainihin inda muzdalifa take farawa wanda yake tsakaninta da mina muna faɗin haka ne muna ƙara jaddadawa al'umma musulmi cewa dama ita muzdalifa ɗin kuma wuri ne mai zaman kanta amma kuma a ƙarƙashin ainihin wato mina take don haka waɗannan duwatsu da ake gani ɗirka-ɗirka su ne suka zama kan iyakar da ke yanke iyaka idda muzdalifa take hakika na al'amari malamai sun tabbatar da cewa ko da kan wannan dutse musulmi ya hau a lokacin aikin hajji domin nufin zama na muzdalifa zaman shi yayi matukar dai ba wata ibada ya ƙudurce ta zama ainihin akan dutsen ba Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu za mu ainihin ɗan matsa gaba kaɗan domin mu ƙarasa cika ainihin wato bayanai dangane da wadi muhassirin insha Allah muke fatan Allah maɗaukakin sarki ya karɓa. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم godiya ta tabbata ga Allah muna gode mishi muna roƙon Allah ya taimake mu Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukan mu wanda Allah ya shiryar babu mai batar da shi kuma wanda ya bata babu mai shiryar da shi ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam bawan Allah ne kuma manzon Allah ne yan uwa musulmi masu kallon mu da sauraron mu wannan wani shiri ne na musamman akan ainihin aikin hajji bayan da allah kai mu ya da mu lafiya muke so mu dan tattauna wasu matsaloli waɗanda za su zama faɗakarwa dangane da ainihin alhazai waɗanda suka je aikin hajji domin ainihin wato su ƙara fahimtar wasu hukunce-hukunce don gaba da kuma sababbin alhazai waɗanda insha Allah ta'ala za su fuskanci wannan ibada mai girman daraja.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 الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم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 an danna recording din testing testing testing ba ka ji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 kusan daidai karfe goma da rabi na safiyar ranar lahadi ce wadda ta daidai da biyar ga watan almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431 daidai da goma ga watan januwari shekara ta goma mun taru a wannan makaranta tamu ta darul hadisi salafiya da ke nan zaria a najeriya ne domin mu karanta kuma mu yi ta'aliki ga ƙasidar ibn taimiyya wadda aka fi sani a allamiyya ita almanzumatul lamiya littafi ne wanda ingantacciyar magana ibn taimiyya ya rubuta ta ne domin amsa ga tambayoyi da aka yawaita yi mishi game da aƙidashi shi da kuma mazhabin da yake bi dangane da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma ahalul baiti malamai suna da tafarki biyu wajen isar da saƙo da sukan yi galibi a rubuce kamar yadda adabin larabci ya nuna ko dai su yi rubutu zube ko kuma su yi rubutu ta hanyar waƙe wasu sun tayar da shakka daga lokacin da wannan lamiya ta bayyana akan cewa galibi suna zargin cewa kamar ba ibnu taimiyya ne ya rubuta ta ba domin suna cewa daga cikin matsalolinsu shine ita wannan lamiya ba a taɓa ganin ta ainihin wato bayyana littafi sukutun da guda mai zaman kanta a cikin littattafan ibnu taimiyya ba kamar yadda masu ba da tarihin ibnu taimiyya in ka cire al'imam al'allamatul alusi a cikin littafin shi mai suna jila'ul ainaini fi muhakamatil ahmadi ya ainihin ba da labari ya danganta wannan littafi ga ibn taimiyya amma bayan shi an samu karancin waɗanda suka ainihin danganta ingancin wannan littafi zuwa ga ibn taimiyya da Allah kori na karancin sakamakon waɗannan irin maganganun ake ganin cewa ai littafin ko akwai shakka game da cewa na ibn taimiyya ne gaskiyar lamari babu shakka wannan littafi na ibnu taimiyya ne kuma kasidan nan ta ibnu taimiyya ce tare da cewa an samu a cikin majmu'ul fatawa a wasu wurare ibnu taimiyya yakan rera baiti ɗaya ko biyu na wannan wake sai ya bar abin a a dunkule cewa kamar yadda mai rera waka ya rera ibn taimiyya na farko yakan rubuta jawabi sakamakon wata tambaya da aka yi mishi ya ɗauke ta ya danka ta ga wanda ya wannan tambaya wanda ya wannan tambaya ya tafiye shi don haka da dama littattafan shi wasu sun ɓace ta wajen irin wannan domin abu ne kawai ka zo kai tambaya ya rubuta ya baka kai tafiyarka kun ga ba lallai bane kowa ya san wannan balle masu rubuta tarihin shi waɗanda suka zo daga baya sannan wannan littafi ne ɗan ƙarami shafi ɗaya ne rak shafi ɗaya ne wanda galibi masu kawo shi a cikin tarihin ibn taimiyan suna kawo shi ne daga cikin jimillar abubuwan da suka so su bayyana ainihin na aƙidar ibn taimiyya sai dai wani ainihin abin sha'awa akwai makhtuta wato rubutun hannu ta wannan littafi wajen kwafi biyar da wannan malami a sheikh khalid ya samu wadda ainihin za mu ishara zuwa ga ta haƙiƙin shi insha Allahu ta'ala daga cikin rubutun hannun akwai wadda wani mai suna ali Ɗan umar Ɗan abdulaziz Ɗan abdulatif Ɗan taimiyya alhambali alharrani wanda jinin gidansu ibnu taimiyya ne ya rubuta ta a biyu ga watan jumadal akhira shekara ta ɗari bakwai da da sittin biyu, kuma adadin baitocin kamar yadda ake iya gani guda goma sha shida ne wannan shine ta hakikin lamiya wadda ainihin a sheikh khalid ibn abdullah ibn muhammad al-hayyan ya yi wannan ainihin ɗaya daga cikin tahqiqat na wannan littafi sannan a sheikh ali hassan ali abdulhamid al-asar ya yi tahqiqinta sannan ya yi mata tatimma inda ya sa mata al-munzumatul lamiya fil usul li'tiqadiyya amma shi da kan sai ce almansubatu li shaykh islam abul abbas ahmad ibn taymiya wa ma'aha at tatimatu al-ilmiyya hasan ibn ali ibn abd al-hamid al-halabi al athari shi ya ainihin wato rera wasu waƙoƙi waɗanda ya rinka bin baya da waɗannan baitoci sannan kuma ya zo mata tatimma misali a baitukan farko ko baitin farko da ibnu taymiya ke cewa ya sa'ili an mazhabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yas'alu sai shi ali hassan ya sa a'azin bihi za aqdu ahli tasannunin min nahji aslafin lana qad fuddilu rabtan bi qala allahu qala rasuluhu دون الغيث من الكلام يزلزل to ire-iren waɗannan ah, na daga cikin abubuwan da ali hassan ya rinka kakkara daga ciki waɗanda mu mun tashi gaskiya lamiyar kaɗai za mu karanta zallata sannan sai ta shi waɗannan ga ɗalibai masu binciken ilimi za su iya siyanta su je su karanta ko kuma waɗanda ba su samu ba sai su yi photocopy ɗinta insha Allah ta'ala yanzu mu abin da muke so insha Allah ta'ala tunda ana so a karantar da ita ne don wanda zai ji ko ya ga wannan kaset ya zauna shi ma ya koya ya haddace ta shi ne abin da yake babban makasudi insha Allah ta'ala sannan kuma kamar yadda ita wannan lamiya ta wakilci aƙidar ibnu taimiyya to mu ma tana wakiltar ainihin aƙidar mu tare da cewa akwai wurare da dama waɗanda wasu matsaloli da ibnu taimiyya bai shigar da su ba amma abubuwan da suka shafi raddodi ga murji'a raddodi ga khawarij raddodi ga abubuwan da suke da alaka matsalolin ceto waɗanda jahamawa da sauransu suke inkarinsu ko mu'tazilawa waɗannan na daga cikin istidrakat da tatimma da suka faru a cikin ainihin wannan na tatimma ta ali hassan wadda kamar yadda na ce ita gaskiya ba ita ce za mu karanta ba mu lamiyar muke so mu karanta kuma insha Allahu ta'ala in muka karanta ta ni mata ta'aliki ba mu ce sharhi ba don in sharhi ne za mu bi dukkan matsalolin za mu ɗibo musu ayoyinsu da hadisansu mu karanta so muke a karanta ta a fassara ta a ɗan yi ta'aliqat akan masail ɗinta insha Allah don kada ta wuce kasir ƙwaya ɗaya mai cin awa ɗaya da rabi insha Allah ta'ala bismillahir rahmanir rahim zan karanta ni kadai sai a saurara sannan za mu dawo za mu karanta gaba mu insha Allah ya ce ya sa'ili an mazhabi wa aƙidati ruziqal huda mallil hidayati yas'alu اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني wala ya tabaddalu حب الصحابة كلهم لي mazhabu. ومودة القربى بها أتوصل ولكلهم قدر وفضل ساطع لكنما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها من كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل وأقر بالميزان والحول الذي وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل وكذا الصراط يمد فوق جهنم فموحد ناج وآخر مهمل والنار يسلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول wannan ita ce allamiya ta ibnu taimiya wanda takaitaccen tarihin shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyyat al-harrani na farawa daga cewa ibn taimiyya balarabe ne mutumin ainihin kasar sham kuma cikakken sunan shi shine ahmad mahaifin shi kuma abdulhalim kakan shi kuma abdulsalam mahaifin kakan shi kuma abdullahi kakan kakan ibn taimiyya sunan shi alkhidar baban kakan kakan ibn taimiyya sunan shi muhammad sannan shi kuma nashi mahaifin sunan shi alkhidar shi ma mahaifin khidar sunan shi ali mahaifin ali sunan shi abdullahi sannan shi kuma abdullahi ɗan taimiya wadda ita kuma taimiya malama ce masaniya mai riwayar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi sallama da ƙarfin hadda da kuma katewa akan abin da ya zo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi sallama na haka lokacin da aka haife shi aka ga yana da ɗabi'u irin nata sai aka koma a nemi shi ainihin lakabi ko kuma nasba da ibnu taimiya ba a yi wa yaɗin shadda ita yaɗin ta biyu taimiyya domin ba nasba ne zuwa ga ainihin wato taimi ba taimiya taimiya nasba ce zuwa ga taima'u taima wani gari ne kusa da ainihin tabuka wanda daga nan ne aka sa wannan kakar tashi lakabi akan haka allah maɗaukakin sarki ya taimake mu an haife shi a ranar litinin goma ga watan rabi'ul awwal hijira na da 661 a garin harrana ta ƙasar sham an nemi shi ainihin lakabi da shekul islam kuma ana cewa taqiyuddini kamar yadda ake mishi ainihin alkunya da abul abbasi tare da cewa bai taɓa yin aure ba balle ma ya haihu abul abbasi da ake ce mishi kamar yadda ya zo cikin sunna ne annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin alkunya hatta ga yara ƙanana da waɗanda ba su ainihin taɓa haihuwa ba malamai sun yi fassarori masu dama dangane da abin da ake nufi da shekul islam sai dai fassara mafi inganci ita ce mutumin da allah maɗaukakin sarki ya ba shi nagartaccen ilimi tun yana ƙuruciya har kuma ya furfure a kan haka shine ainihin akewa lakabi irin wannan kakan shi abul barakat majiduddin yana daga cikin manyan malaman fiqihu a garinsu wanda shi ne ya rubuta littafin almuntaka min akhbaril mustafa littafin da shaukani wa sharhi ya samu shi ne lil daga cikin ainihin malaman shi akwai ainihin mahaifin shi shahabuddin al'imamu abdulhalim wanda aka fasani sani da abul mahasin wanda babban malami ne bayan rayuwar ainihin wato shi mahaifin nashi ibnu taimiyya ya ainihin wato zauna a kujerar shi domin ci gaba da karantarwa daga cikin 'yan uwan shi akwai abu muhammad sharafuddin wanda ainihin shi ma gogaggen malami ne na fikihu har wa yau daga cikin malaman shi akwai ainihin wato al'imam shamsuddin abu muhammad abdurrahman ibn kudama al-maqdisi mai littafin al ko da gaske ne ibn taimiyya almajirin sidi abdulkadiri ne wannan maganar kuskure ce ibn taimiyya ba almajirin sidi abdulkadiri ba ne amma almajirin almajirin sidi abdulkadiri ne sidi abdul abdulkadiri ya karantar da ainihin wato ibn qudama al'imamu abu muhammad ah, abdulrahman ibn qudama al-maqdisi na ibn taimiyya almajirin almajirin sidi abdulkadiri ne to ko wannan ya sa ibn taimiyya ya zama ɗan ɗariƙar ƙadiriya yo ai ita kanta ɗariƙar ƙadiriyar tukuna ba ta da alaƙa da ainihin wato sidi abdulkadiri sai dan ƙarya da ainihin aka danganta mishi na maganganun banza waɗanda ba su da asali wanda daga cikin abubuwan da za su tabbatar mana da shirme na ire-iren waɗannan maganganu akwai ainihin littafin shi da na zo da shi alghunya li talibi tariqil haqqi waddini na ainihin wato shi sidi abdulkadiri allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi wannan littafi na shi alghunya yana ɗaya daga cikin ainihin wato littattafai waɗanda suke tabbatar mana da gaskiyar ainihin wato maganganu waɗanda muke faɗi akan cewa sidi abdulkadiri ahalis sunna ne salafi daga cikin ainihin malamai waɗanda suka lazimci wannan ainihin manhaji na ainihin salafu salih allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi wannan shine ainihin littafin sida abdulkadiri wanda shine babbar hujjar da ke tabbatar da ƙarerayin da ainihin ake danganta sida abdulkadiri kuma wani abin sha'awa jikan shi ne ya yi ta hakikin wannan ainihin littafi ko kuma ya ta ƙadimi da takrizi ga ainihin wanda ya ta hakikin shi sa ga wannan littafi al li talibi tariq al-haqq wad-din ta'lif sheikh abdulkadir aljilani alhassani gashi wannan littafin yana daga cikin littattafan da ke karyata karerayin da shehunnai da muridan ɗariƙar ƙadiriya suke danganta ga sidi abdulkadiri sannan al'imamu zahabi a cikin siyar alamin nubala ya kawo gamsashen tarihin wannan malami ya kuma yi ishara a kan cewa da yawancin maganganun nan duk da ake gaya mishi ake danganta zuwa gare shi ba su inganta ba kaɗan daga waɗanda kuma ake ganin sun inganta to al'amuran ba yadda ake faɗin su haka ainihin suka faru ba misali yana zaune ya taɓa ganin haske sai yana jin ainihin magana ana ce mishi sidi abdulkadiri ni ne allah kaza kaza yace kai ne Allah da babu abin bauta da gaskiya sai kai to sai kuma ya ji wannan murya ta yi shiru sai ya ce ɓace min da gani to wannan babu shakka yana nuna cewa abubuwan da ake dangantawa zuwa ainihin da da abdulkadir din nan to akwai shirme da bankaura a cikin ainihin al'amura haka muna fatan ɗaliban ilimi su daure su samu ainihin wannan littafi na sida da abdulkadiri su karanta za su ga wato wannan littafi yana ɗauke da jimillar bayanin abubuwan da musulmi yake bukata na addini abin da ya shafi aƙida da tauhidi abin da ya shafi imani abin da ya shafi tarbiyya abin da ya shafi fiƙihu na dubba na addinin musulunci duk gaba ɗaya wannan littafi daga sunan shi ma zaka ka san cewa lallai akwai gamsarwa da wadatarwa don ya sami shi algunyatu li talibi tariqil haqqi wad dini Allah madaukakin sarki ya taimake mu na'am eh. jikan annabi ne sallallahu alaihi wa alihi sallama ta hanyar alhassan Allah ya taimaka sannan kaɗan daga cikin almajiran shekul islam ibn taimiyya akwai al'imamu muhammad ibn abdulhadi akwai uh, al'imam muhammad zahabi akwai kuma har wa yau al'imam muhammad ibn al-qayyim al-jauziya da uh, ibn mufle da makamantansu ibn kafirin ma yana daga cikin ainihin almajiran shi dangane da aƙidar shi ita ce yau za mu ji aƙidar shi da mazhabin shi da ra'ayoyin shi insha Allah wajen littattafai kuwa al-imam zahabi da kanshi ya ce ibn taimiyya ya rubuta littafi ya fi dubu ɗaya to wannan ainihin yana nuna mana don bayan ya rubuta ya rubuta cewa ya binciki littafan ibn taimiyya sun kai guda dubu ya ce daga baya sai ga wasu littattafan daban waɗanda ma bai taɓa sanin su ba sun ƙaru a kan wannan adadin kenan daga cikin siffar shi ibn taimiyya yana da siffa ta ɗabi'a na gari yana da alheri yana da sakin hannu ba shi da rowa ibn taimiyya gwarzo ne yana da taka tsantsan da kyamar abubuwan duniya waɗanda za su karkatar da shi <coughs> kamar yadda an siffanta siffan shi ta halitta da cewa mutum ne fari gashin shi baki ka da na gemu sai ɗan kaɗan daga furfura da ta ainihin wato same shi sannan yana ainihin barin gashi ya taru a kan shi da yawa har yana zuba ta gefen ainihin kunnuwan shi sannan allah maɗaukakin sarki ya sa shi mutum ne mai ɓarga-ɓargan jiki wato mutum ne mai siffar ƙarfi sannan allah ya mishi harshe da alƙalami wanda ya iya ifsahi ya bayyana duk abin da zuciyar shi ta ƙudurce sannan yana da babban murya yana da gaggawa wajen karatu da sauri sannan yana da fasaha wanda ainihin Allah kuma maɗaukakin sarki ya albarkace shi da ita ibnu taimiyya ya yi jihadi da takobin shi ya yi jihadi da harshen shi domin ya yaƙi ainihin tatar waɗanda suka zo suka afko musulmi da watan azumi domin su ainihin yaƙe su dangane da yaban da malamai suka mishi wani abin mamaki shine da masoyan shi da makiyan shi dukkan su sun haɗu akan ainihin wajen yaban shi hatta su su biki tun daga ɗan shi uban kenan ya ainihin yabe shi a inda a cikin littafin shi mai suna tabakatu shafi'iyatul kubra yake cewa kabura kadruhu wa zakaratu bahrihi wa tawassu'ihi fil ulumi shar'iyya wal akaliyya وفرط ذكاؤه واجتهاده وبلوغه في كل من ذلك المبلغ الذي يتجاوز الوصف yace ibnu taymiya a kusan kowane fage Allah ya mishi baiwar da yake ba za ta iya siffantuwa ba tare da cewa wanda ke faɗin wannan maganar cikakken makiyin shi ne wanda ya ta ja mishi ɗauri da makamantan haka amma da alƙalamin shi ya rubuta a cikin littafin shi mai suna tabaqatu shafi'iyatul kubra ya ta faɗin dai maganganu haka yana yaban shi game da yana da kula da addini yana da taimakawa gaskiya gashe ce ila an kala wa qadruhu fi nafsi azan min zalika wa ajal yace duk waɗannan maganganun na faɗi ma kaɗan ne domin darajar shi a zuciyata to ta fi haka ma'ama jama'a Allahu lahu min zahada Allah ya sa mishi taka tsantsan da duniya walwar da kuma tsantseni wa diyana da riko da addini wa nusratul haqqi wal qiyam fihi da kuma tsayawa gaskiya da kuma eh, taimakon ainihin gaskiya din lali garabin siwahu ba don wata manufa ba sai don ita gaskiya din wa jarihi ala sunan salaf sannan da gudano shi a bisa hanyar malaman farko wa akhadhihi min zalika bil akhadh al awfa sannan kuma yana da riko cikakken riko ba wai yana ainihin shan kunu mai zafi bane game da ɗiban abubuwan salaf ya ɗibi nan ya bar nan a'a wa gharabati mislihi fi hadha zaman bal min azmanin intaha kalamu ya ce a wannan zamanin akwai karancin irin ibnu taimiyya ya ce ba ma a wannan zamanin ba zamanin su ɗaya da ibnu taimiyya ya ce a zamanin da suka wuce ma samun irin shi akwai karanci akan haka to haka dai wannan fa yana daga cikin maƙiyan shi wanda lokacin da ibnu taimiyya ya rubuta al-aqidatul hamawiyya yana daga cikin mutanen da suka azzala wuta suka azazzala sai da aka ɗaura ibnu taimiyya suka yi ta maganganu suka yi ta maganganu amma ka dubi ƙarshen rayuwar shi da ya zo kuma me zai ce game da ibnu taimiyya kun ga abin da ya ce kenan shi yasa idan har sukar 'yan bidi'a da masu son zuciya tana sa mutum ya canza ya lalace to babu shakka su da kansu za su yaƙinantu kan cewa ashe abin da kake cewa ba da gaske ba ne ashe duk abin da suke faɗi game da ibnu taimiyya sun san ƙarya ne domin sanda ya rubuta littafin a alfutiyar hamawiyatul kubra su su sulki su ne suka yi ta'azazzala wuta suna cewa wannan littafin bata wa jama'a ƙida ne suka yi ta hayaniya a kai amma ka dubi kuma abin da ya dawo yake faɗi a cikin tarihin shi ina fata an gane kuma abin mamaki a nan cikin futiyar hamawi a nan cikin tabakatu shafi'atul kubra ya yi kalmomi na raddi ga ibnu taymiya akan wancan amma da ya zo tarihin ibnu taymiyar kuma nan kuma sai ya fito da gaske al'amari game da abubuwan da ya yadda da su na fata an gane sannan akwai wani subki din shi ko mai suna muhammad ibnu abdulbarri a shafii shi ya rasu hijira na da 777 shi ko cewa ya mayu buzudu ibnu taimiya illa jahilun aw sahibu hawa babu mai kin ibnu taimiya sai jahili ko kuma mai son zuciya sai ce fal jahilu la yadri ma yaqulu jahili dai bai san abin da yake faɗi ba don haka duk abin da ya faɗi bai da ƙaidi wa sahibul hawa ya suddu hawahu anil haqqi da ma'rifatihi bihi shi ko mai son zuciya bayan ya san gaskiyar to wannan son zuciyar shi za ta tare shi ya yadda da ainihin gaskiyar gashi nan dai yabo ne da ainihin suka yi wa ibnu taimiya bayan an gama kawo na makiya da sauransu aka kawo yaban da masoya da ɗaliban shi ainihin suka yi mishi har zuwa kansu ibnu hajar da ainihin al'imamu imamu badruddin al-aini sannan aka zo aka tattauna bayanai dangane da karerai da kazafi da aka yi wa ibnu taimiya ibnu taimiya a ƙashin gaskiya saboda allah yana daga cikin malaman da suka fi kowa shan sharri in ma ba shi ibnu taimiya ya fi kowa shan sharri daga cikin ainihin malaman sunna ba to yana daga ciki in ma ba ya fi kowa ba domin an rinka takanas za a zauna a rubuta littafi kawai ko a rubuta shafi a raba wa mutane don aiwa ibnu taimiya ƙarya a mishi ainihin kazafi akan haka akwai wani ɗan yawon duniya ibnu batuta wanda ya ƙirƙiri ƙarya wanda wannan karya mai fasa kwanya ce yake cewa ya je ya samu ibnu taimiyya ranar juma'a yana wa'azi a masallacin juma'a irin kafin liman ya zo din nan sai samu yana sharhin hadisin nuzul can sai ya ce ibnu taimiyya ya ce ah, kun ga yadda na sauka daga mimbari na farko din nan zuwa matakalan mimbari ta biyu suka ce ya eh, ce to haka Allah yake sauka daga saman bakwai zuwa ainihin sama ta ɗaya to wannan ainihin ƙarya ce kwarai da gaske wadda duk malamai sun tabbatar da cewa ƙarya yake wa ibnu taimiya Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye don haka jama'a kun ji daga ƙarshe dai shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taimiya al-harrani Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ran shi a ainihin cikin kurkuku kal'atu dimashq a inda nan ne ƙarshen inda suka ɗaure shi bayan ya rubuta littafin alhamawiyatul kubra an yi ta hayaniya a kai ya zo ainihin ya ba da amsa a kan hayaniya da shibohi da su susubki da makamantan suka sa a cikin mujalladi hudu wanda sai mun zo karanta littafin insha Allah ta'ala mako na sama mai zuwa mako mai zuwa zan fara karatun littafin za mu zo da misalin wannan raddin da ya musu a mujalladi hudu duk da yake dan juz'in da aka samu daga ciki kaɗan ne to sannan akwai ar-risalatu tadammuriyya to ita ar-risalatu tadammuriyya to ita ce kat a nan ne ya gama rugurugu da su to daga wannan lokacin ne ba su sake barin shi ya sake rayuwa a sararin duniyar da zai rubutu ba ma Allah ya ɗauki ran shi a cikin kurkuku a shekara ta 728 Allah ya gafarta mishi Allah ya fi mishi waƙe yana daga cikin hanyoyin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi amfani da su shi da kanshi wajen isar da saƙo da kuma ainihin wato sabon shi su isar da saƙo don haka waƙe ya halatta domin waƙa da waƙe annabi ya ce matsayinsu ɗaya da magana maganar da ta halatta a yi ta to haka waka ta halatta a yi ta in dai har kalmomin da ke ciki halal ne wannan shi ne babban abin da ake nuna mutane dangane da abin da ya shafi waka ko kuma waƙe sa'annan aka koma ta wani ɓangaren kuma ya kamata a gane cewa da Allah maɗaukakin sarki ke cewa ma hu shi'ra wa ma yanbaghi lahu mu mun koya mishi waka ba domin waka ma bata dace da shi ba wannan Allah yana mai da martani ne akan da suka ce shi mawaki ne amma baya kore hakan kuma zai hana shi ya waka na haka ya tabbata a cikin hadisai da yawa annabi sallallahu alaihi wa sallama shi da kanshi ya nazama waka ya yi waka ya kuma ainihin hikaito wasu waƙoƙi na wasu sannan ya ji kuma an nemi shi waka ya ainihin kyale sai dai duk inda ya ji an zaƙe ko an wuce ka'ida to sai ya hana sallallahu alaihi wa alihi wa shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyya yake cewa ya sa Ili an mazhabi wa aqidati ya kai mai tambaya ta game da mazhabata da aqidata anan nan ibn taimiyya likitin shi da jama'a ina so ku sani kashi 95 bisa ɗari na aƙida ne kashi biyar ne kawai rigingimun fiqihu kamar matsalolin da suka shafi saki da matsalolin hila a ciniki da matsaloli na hila a wajen halatta aure ko haramta aure waɗannan su ne suke ɗaukan kashi biyar na rikicin shi da jama'a amma kashi casa'in da biyar na rikicin shi da jama'a akan aƙida ne don haka a nan mazhabu da yake magana amsar da zai bayar za mu fahimci ba mazhabi na fiƙihu ba mazhabin shi game da sahabbai shin yana zagin sahabbai shi rafidi ne ɗan shi'a shin yana zagin ahalul baiti shi nasubi ne wawa mai zagin su fatimatu zahara da su alhassan da husaini da ali da sauran ahalul baiti ko kuwa ibnu taimiya ahalus sunna ne wanda ke tsakatsakin shi baya zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma baya guluwi baya zaƙewa game da ainihin wuce iyaka wajen ba su daraja shi kuma baya zagin mata da 'ya'yan annabi da jikokin annabi da su aliyu sannan kuma baya zaƙewa yana ƙaunar su. to za mu ji waɗannan abubuwa ya ce to ya kai mai tambaya ta game da mazhabina da kuma ainihin aqidata ruziqal huda mallil hidayati yas'alu ya ce ina fatan Allah ya azurta wanda duk ke fatan shirya duk wanda ke roƙon shirya Allah maɗaukakin sarki ya azurta shi da ainihin shirya ma'ana ibnu taimiyya a nan yana cewa ne maganganun da zai faɗa maka na gaskiya waɗanda su ne za su kai zuwa ga shirya to ya ne maka fatan Allah ya sa in kana fatan shirya ɗin to Allah ya haɗa ka da ita kamar cewa yi aniyar kowa ta bi shi wanda duk aka ce aniyar shi ta bi shi in ka garan shi ya ɓaci to yana da muguwa aniya ne don haka Allah ya azurta mai neman shirya da shirya sai ce isma kalama haƙƙiƙin fi ƙaulihi ka saurari maganar mai tabbatar da gaskiya game da abin da zai faɗi abin da ibnu taimiyya ke nuna maka anan zai fito ya gaya maka gaskiyar lamari game da aƙidar shi da mazhaba kuma ka yi tambaya daidai shine duk wanda za ka tambaya game da aƙidar ibnu taimiyya za a iya samun kuskure za a iya samun son zuciya za a iya samun ƙarya ko ƙazafi ko makamantan haka amma a nan ka tambayi mutumin da ya cancanta ya gaya maka don kane mai tambaya game da kanshi ne kuma ya ce layan sami anhu ba zai kauce daga ita wannan gaskiyar ba wala ya tabaddalu kuma ba zai sauya abin da ya san shi shine aƙida shi ya faɗa maka saɓanin haka ba akwai mutumin dan aka tambaye shi game da aƙida shi madadin ya fito ƙarara ya sarraha ya faɗi wannan aƙidar tashi in ya zo sai ta kauce kauce sai ta ainihin kwanoni a'a ibn taymiya ba zai maka haka ba akwai wanda in ya zo madadin ya faɗa maka gaskiyar aƙidar tashi sai faɗa maka wata aƙida daban a madadin tashi shi ne ibn taymiya ya shi zai tabbatar maka da gaskiya ba tare da ya kauce ba ba kuma tare da ya sauya ba hubbu sahabati kullihim li mazhabu Yace ce ƙaunar sahabbai son sahabbai gaba ɗayansu to mazhabi ne gare ni abinda wannan magana take nufi shine ina ƙaunar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gaba ɗayansu wannan shine mazhabina kenan ni ba rafidi ba ne ni ba ɗan shi'a ne da ke zagin abubakar da umar da usman da muawiya da aisha da hafsa da makamantansu ba cewar gaba ɗayansu kuma ya nuna hatta waɗannan da suka bayyana a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar su ma'iz kamar su ghamidiyya da makamantansu wadda wannan ya yi zina wannan ta yi zina wancan kaza da makamantansu dukkansu a matsayin sahabbai suke wannan zunubi da suka yi musamman gashi an yi musu haddi ma ya tsarkake su to wannan zunubi bai kai a ce su ba sahabbai ba ne don haka ba ka da dalilin da za ka ƙi su sahabbai ne to ibnu taimiyya ya ce gaba ɗayan sahabbai yana ƙaunarsu wannan maganar zai zo zai ainihin fassara mana ita yayin da zamu fara karatun littafin shi mai suna alfatwa ko alfutiyar hamawiyatul kubra a inda za ka ji an yi mishi tambaya menene algafatta malam zaka ka faɗa mana game da ayoyi da hadisan da suka zo suna siffanta Allah cewa Allah yana sauka ƙarshen dare Allah yana da hannu Allah yana da kafa Allah zai zo a ranar alkiyama ne za ce sai ce ba wani abu da zan ce sai abin da Allah da annabi shi sallallahu alaihi wasallama suka ce da abubuwan da kuma almuhajiruna wal ansaru suka ce ya abin da zan faɗi ke jama mun fahimci wannan na haka ƙaunar sahabbai gaba ɗaya shine ra'ayin ibn taymiya shine mazhabin shi wa mawaddatul qurba biha atawassalu sannan sai kuma mutan gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama dangin shi yan uwa na jini da 'ya'yan shi da jikokin shi duk waɗannan ƙaunarsu ibada ce gare ni na yadda da ita kuma biha a tawassalu har ma ina tawassuli da ita a matsayinta na ibada ma'ana zan iya ɗaga hannu in ce ya Allah dan ƙaunar da nake wa fatimatu zahara ko ƙaunar da nake wa alhassan da husaini ko ƙaunar da nake wa dangin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ka biya min bukata kaza na yadda da wannan har ma ina roƙon Allah da irin wannan ainihin ibada a kan ya an samun wata bukata tawa domin ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa a cikin aya alqur'ani Allah madaukakin sarki yana cewa annabin shi qul la as'alukum alaihi ajran illa almawaddata fil qurba kace wannan alherin da nazo muku wannan qur'anin da nazo muku da shi bana roƙon da ku yi min komai a madadin shi abin da nake fata shine ku ƙaunaci ya ainihin wato dangina ibnu taymiya yace wa likullihim qadrun wa fadlun sati'u kowanne daga cikin su sahabbai da kuma kowa daga cikin ahlul baiti yana da alkadarin shi yana da darajar shi yana da falalar shi da gwargwadon yadda Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ita to anan sai ya siffanta alkadarin da darajojin da cewa satse wato madaukakiya, a gwargwadon daraja abubakar siddiq yana da daraja madaukakiya. fatimatu zahra a matsayinta na ainihin ya annabi sallallahu alaihi wasallama tana da darajarta da falalata madaukakiya Haka nan sayyidina muawiya Haka nan sayyidina usman nan umar haka sayyidina ali Haka hakanan alhassan nan husaini kowanne yana da gwargwadon nashi ainihin falalar wannan ita ce aƙidata kuma falalar madaukakiya kuma darajar madaukakiya lakinna Siddiku minhum afdalu sai dai abubakar ne siddiqu daga cikin su sahabbai da ahalul baitin an tara su gaba ɗaya to afdalu shine ya fi su falala abubakar ya fi kowa falala wannan ita ce aƙidar da ibn taymiya ya ƙudurce mu ma kuma ita ce aƙidar mu dangane da alƙur'ani ina matsayin ƙur'ani ka amince da cewa saukar da shi akai menene kuma darajar shi sai cewa aqulu fil qur'ani ma ja'at bihi game da ƙur'ani kuma ina cewa dukkan abubuwan da ayatuhu ayoyin alkur'ani suka zo da shi fahuwal karimu shi alkur'ani babban littafi ne littafi ne mai daraja almunzalu wanda aka saukar da shi na yadda ƙur'ani littafi ne mai girman daraja na kuma yadda alkur'ani saukar da shi akai kuma duk saƙon da ayoyin alkur'ani suka zo da su gaba ɗaya na yadda da shi saƙon ya shafi aƙida fiƙihu mu'amala halin zamantakewa da makamantansu na yadda a wannan wurin akwai wata kalma da ta faru wadda ita ta taimaka wa wasu suka yi musun cewa wannan littafi na ibnu taimiya ne wannan kalma ita ce alƙadimu alƙadimu ba shi daga cikin sunayen allah maɗaukakin sarki ba shi daga cikin siffofin Allah maɗaukakin sarki sai dai malaman aƙida sun ce siffanta Allah da ainihin wato ƙidam to ba laifi ba ne a babin siffantawa amma kiran shi da sunan alƙadimu laifi ne domin sunayen Allah an takura su a cikin abin da ya zo a nasi a ƙayyade kaɗai amma siffa ita ana iya ainihin ɗaukata daga wasu sunaye ko kuma wasu halaye waɗanda ake so a bayyana ainihin Allah maɗaukakin sarki da su al'imamu abdulrazak ko a sheikh abdulrazak hamza shi ya ainihin wato bayyana waɗannan bayanan a cikin ta'aliƙin shi da yawa littafin al'aqidatu tahawiyya don haka a wannan wurin malamai in suka zo sai su ga to ai ibnu taimiyya yana daga cikin mutanen da suke inkarin kiran Allah da sunan alkadim to me yasa zai kira Allah da alkadimu to sai aka samu ai a cikin wasu nusakh a kofin hannu na wasu bugu na wannan littafi ya zo da wasu sunaye guda biyu akwai alkarimu da akwai alhakimu don haka kasantuwar an san yaya akida da ra'ayin ibnu taimiyya yake sai aka ga waccan kalma bata dace ba to yanzu wacce ce tafi dacewa kenan ita ce alhakimu ko alkarimu na haka muka zaɓi tabbatar da alkarimu kenan ka zo sai ka ce wa aqulu fil qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fa huwa alkarimul munzalu ko fahuwal hakimul munzalu domin waɗannan alhakimu da alkarimu sun zo a cikin alkur'ani da siffan da shi kanshi alkur'ani ɗin saboda halin da waƙa ta shiga zaka ga a nan ya zo da kalma alkur'an da yadda ainihin aka saba karanta ta musamman a kira'a saba'iyya ta ainihin hafs za ka zo kuma gaba za ka ga wani wuri wanda shi kuma an wasalce shi da a karanta shi da alkur'an domin a cikin kira'ati sab'iyya akwai inna hadhal qur'ana alqur'ana na haka nan mun karanta shi da wa aqulu fil qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fa huwa al-karimul munzalu game da qur'ani ina cewa duk abin da ayoyin shi suka zo to na yadda da su shi alqur'ani babban littafi ne da Allah ya saukar wa jami'u ayati sifati umirruha dukkan ayoyin da suka zo kuma suna siffanta Allah ko suna siffanta Allah game da sunayen shi ko siffofin shi ko ayyukan shi ko darajojin shi to ina gudanar da su haƙƙan kama na tirazul awwalu gaskiyar yadda ainihin wato suka zo aka ciro su daga al'umma ta farko su ne first generation a tiraz su ne al'umma ta farko su ne salafu salih annabi da sahabbai da ainihin almajiransu da suka biyo baya ibn taimiyya da ya siffanta ayoyin nan da cewa wa jami'u ayati sifati yana nufin ayoyin da suka zo waɗanda suke siffanta Allah da siffofi khabariya da sam'iyya kama ce Allah na da hannu Allah na da ƙafa Allah na sama Allah na sauka a ƙarshen dare duk ayoyin da suka zo da wannan bayanin ibnu taymiya yana cewa ya amince da su wa aruddu uhdataha ila nuqaliha sannan kuma duk abin da ya shafi fassarar su da gano ma'anarsu da kuma duk wasu bayanai waɗanda suka shafi irin waɗannan ayoyin ina mayar da su zuwa ga waɗanda ainihin suka ciro su wato fassarar waɗannan ayoyin to salaf da suka kawo mana su su muke bari su fassara mana su wa asunuha min kulli ma yutakhayyalu sannan kuma ina kiyaye waɗannan ayoyi gaba ɗayansu daga duk wani ruɗani wanda zai iya ƙyanƙyasuwa a cikin ƙwaƙwalwa kamar ruɗanin da ke faruwa cewa in aka ce Allah yana saman bakwai to wa ke kula da sauran ɓangarori na duniya ina aka ce Allah maɗaukakin sarki na sauka kowane ƙarshen dare daga saman bakwai ya dawo sama ta ɗaya to wa ke kula da waccan sama ta ɗaya idan aka ce Allah na da hannu an siffanta Allah da siffofi irin na halittu kenan idan aka ce Allah zai zo a ranar alkiyama tare da ƙur'ani ya ce waje a rabbuka to ai an siffanta Allah da tahowa da zuwa irin na halittu kenan wannan ina tsare dukkan ayoyin daga ɗaukan irin wannan ma'anar ba kuma na amincewa tunani na ya bayi zuwa ga wannan ma'anar domin kasantuwar sunan tahowa ko zuwa yayi ɗaya baya nuna zuwan bayi da na Allah iri ɗaya ne ibnu taymiya ya ce qubhal liman nabadha alqur'ana wara'ahu tir Allah wadarai da wanda ya jefar da Alƙur'ani bayan shi wa idza stadalla idan zai kafa hujja ya kulu sai ya ce ƙalal akhtalu akhtalu masanin larabcin nan ma'adibin nan ya ce kaza ai ko akhtal ya ce kaza ai ko akhtal ya ce kaza madadin ya ce Allah ya ce annabi ya ce sai ya jefar da alkur'ani bayan bayan shi yana ainihin komawa zuwa ga ai a lugance ma an aka ce kaza ai kaza ne ai a lugance in aka ce kaza ai kaza ne luga za ta iya taimakawa wajen fassara alkur'ani tare da ɗaukar wata ma'ana ta ta'awili idan ba a samu ƙur'ani ya fassara junan shi ko kuma sunna ba amma in har ƙur'ani ya fassara junan shi ko sunna ta bayyana to in aka samu wata ƙa'ida ta arabiya tana hukunta ba daidai ba ne fassara da ƙur'ani yau junan shi ko kuma sunna tewa alƙur'ani ko sunna to sai a ce ƙubuhan allah wadarai da irin wannan luga da wannan malami da wannan nahau wanda za a karkatar da ma'ana alƙur'ani da shi والمؤمنون يرون حقا ربهم muminai da gaske za su ga ubangijinsu wato a ranar alkiyama wa ila sama'i bi ghairi kaifin yanzilu sannan kuma dangane da sauka to babu shakka Allah maɗaukakin sarki yana sakkowa daga ainihin sama a ƙarshen kowane dare kamar yadda muka bayyana wani abu fa da zai baka mamaki waɗannan matsalolin da kuke ji ana cewa Ibn taimiyya ya ce kaza Ibn taimiyya waɗannan ɗinnan kusan kowace matsala littafi ce mai zaman kanta daga cikin littafan Ibn taimiyya kusan kowace matsala in ba ta zama littafi mai zaman kanta ba za ta ɗauki babi wanda inda za a ware shi a buga shi zai iya cin gashin kanshi a matsayin bugun littafi Ibn taimiyya ya rubuta akan haka to gaskiya dai muminai za su ga ubangiji amma a kiyama amma a nan duniya ba a ganin Allah kamar da hadisi ya bayyana cikin sahihu muslim sannan wa uqirru bil mizani kuma ina tabbatar da ma'aunin lahira ma'aunin lahira wanda komi kankanta abu zai auna shi to na yadda da wannan ma'auni na ayyuka wanda za a auna alkhairai za a auna sharri a ciki wal haudin lazi hakanan da kuma tafkin nan wanda arju bi an min huriyan an halu ina fatan ni nan zan kandama in sha in koshi daga wannan tafki tafki guda biyu ne akwai ɗaya a wajen aljanna shine alhaud hadisai sun zo sahihai cikin bukhari da muslim da abu dauda cewa ranar alkiyama za a kafa wa annabi sallallahu alaihi wasallama tafki a dandalin alkiyama wanda di ya sha daga wannan tafki ba zai sake jin kishi ba har abada ko da ya shiga aljanna ba dai ji kishi na kishirwa ba sai dai ya yi sha'awar shan ruwa irin na manyan mutane masu mukami na biyu akwai alkausar alkausar shi kuma tafki ne a cikin aljanna wanda di ya shiga aljanna zai sha daga ainihin alkausar shi wancan alhaud tafki na annabi sallallahu alaihi wa sallama girman shi annabi ya ce kamar daga madina ne zuwa san'a ko kamar daga madina zuwa birnin kudus wato yana da matukar girma kwarai da gaske kamar ka ce daga kaduna zuwa abuja ko daga kano zuwa abuja ko makamantan haka sannan hasken yadda ruwan yake ya fi nono fari sannan kuma adadin kofunan da za a sa a kewaye sun kai adadin taurarin da ke sama to haka Allah maɗaukakin sarki ya tsara wa annabi yana da tafki a wajen aljanna a dandalin alkiyama to annan ne waɗanda suka canza addini suka taho sai a ji annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ainihin korasu yana wartakarsu Allah ya kiyaye sannan kuma yana da na cikin aljanna wanda Allah yake cewa inna a kal kalkausar to sai malam ibnu taimiya yake cewa a wakazar siratu yumaddu fauka jahannamin hakanan siraɗi kuma na yadda siraɗi wata gada ce wadda za a taso ta tun daga dandalin kiyama ta zo ta haura ta wutar jahannama ta tike kuma a ƙofar aljanna sai ku kiyaye za ta taso daga dandalin kiyama ta haura wutar jahannama sai ta tike a ƙarshenta ƙarshen ƙofar aljanna wannan ainihin siraɗi idan kuka karanta littafin at ta al-imam al-qurtubi za ku samu gamsassu kuma ingantattun bayanai dangane da shi ya zo a cikin hadisin bukhari annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya siffanta yadda ainihin hawan siraɗi zai kasance da cewa wani zai zo ya haye fab ɗaya sai dai gan shi a ƙofa aljanna har ma ya rinka mamaki ina siraɗin yake wani zai wuce yana tafi a hankali mala'iku suna cikin wutar nama. suna wurgo ƙugiya don su fusgo wani za su kakkarce shi ya yi ƙasa wani su kakkarce shi sannan ya samu hayewa haka dai kowa da gwargwadon ƙarfin imanin shi ko lalacewa imanin shi haka dai kowa da gwargwadon yadda yake da ayyuka na gari ko kuma lalatattun ayyuka allah maɗaukakin sarki ya ba mu sa'a domin haiwa siraɗi sai ce wa kazar siratu yumaddu fauka jahannamin ya ce haka siraɗi kuma na yadda cewa za a miƙe shi a saman wutar jahannama fa wahidun najin mai tauhidi zai ƙetare wa akharu muhmalu ɗayan kuwa za a bar shi a cikin wutar jahannama wanne ne ɗayan shi ne mara tauhidi kafiri kenan Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye malam ya ce wannaru ya shakiyu bi hikmatin ita kuma wuta to duk wanda ya tsiya cewa Allah ya kafirce wa Allah to zai shige ta shigan nan kuma da Allah zai saka shi a ciki to ba zalunci ba ne hikima ce ta ubangiji Allah maɗaukakin sarki zai sa ya halicci bawa kuma ya hana shi ikon aikata ayyukan alheri ya kuma ba shi sauƙin ayyukan ainihin sharri a bisa ƙaddara da ya ɗora mishi sai shi ya nasara a kan shi sai ya ainihin aikata waɗannan ayyuka na sharri sai ya zama shakiyyu duniya wal akhira kuma ya fada ainihin wuta wa kaza taqiyyu haka shi kuma mai tsoron Allah musulmi mai imani ilal jinani sayadkhulu shi kuma zai shiga ainihin aljannatai na Allah madaukakin sarki shi ma saboda hikima Allah da kuma rahama Allah ba dan kwazon shi ba wali kulli hayyin aqilin fi qabrihi sannan duk wani wanda ya rayu kuma da hankali har ya mutu to a kabarin shi zai kasance yana da amalun yuqarinuhu hunaka aikin da za a gwada a can da aikin alheri da na sharri wa yus'alu a mishi tambayoyi a kai wannan yana bayyana cewa mutumin da ya zo duniyan nan bai rayu ba to ba za a ainihin yi mishi tambayar kabari ba don bai aikata aikin ba shine isharar da ya wali kulli hayyin ma'ana daga haihuwar shi sai ya mutu to wannan babu tambaya babu azabar kabari a'a an haife shi ya rayu ya kai lokacin balaga sai dai mahaukaci ne ba da hankali ya mutu ba za a mishi tambayar kabari ba domin waɗannan dukkansu alƙalamin rubutun ayyuka bai hau kansu ba Dan haka wali kulli hayyin akilin fi qabrihi duk wani rayayye mai hankali a kabarin shi yana da amalin yuqarinuhu hunaka wa yus'alu aikin da a can kabari za a gwada a mishi tambayoyi kai ya ba da jawabi waɗannan su ne a jimillance aƙidojin ibnu taimiyya waɗanda a zahiri kamar yadda muka ce ibnu taimiyya ya yi su ne don ya ba da ansa yawan tuhuma da zargi da ake mishi akan aƙida shi ko kuma amsa ga tambayar da wani ya rubuto mishi na haka sai bayar da su a jimillance akwai matsaloli waɗanda bai tattauna a ciki ba wallahu alamu na daga abin da zai taimake ka ka gane waɗancan matsalolin ma ya yadda da su shine matsaloli na aƙida da fiƙihu galibi suna da alaƙa da juna idan mutum ya yadda da matsala kaza to tabbas ma yadda da kaza misali wanda duk ya yadda Allah maɗaukakin sarki na sakkowa a ƙarshen dare yana cewa wa zai roƙe ni amsa wa zai kaza wa zai kaza dalili ne akan wannan mutumin ya yadda Allah a sama yake wanda da yadda Allah yana da hannu dalili ne akan ya yadda Allah yana da ƙafa to waɗannan aƙidojin da ka ji su a jimillance ko da baka ji sauran ba to ka sakankance ibnu taimiyya da ya yadda da sauran ya yadda da ceto don haka a cikin littafan shi da dama ya yi sharhi dangane da ceto da yadda yake da kurakuran da suka shiga ciki kamar littafin shi mai suna ka'idatun jalila fitta wasu wasila to ta iya yiwa ka ce to ai kai mazhabin malikiya kake bi kai ba shafi'e ne kai ba hambale ne ko ba hanafi sai ibnu taymiya yake so ya daure ka da jijiyar jikinka cewa to madalla da kasantuwa ka kai ba malike ne ko ba hambale domin limamin ka maliku da shafi'i da ahmad da ainihin abu hanifa dukkaninsu akan wannan aƙida suke kuma in ka tsaya a kanta madalla da kai idan kuwa har ka sake ka batta to ka ba maliku duniya da lahira kuma ba ka da madafa sai marmaza ya ce ha za a tiƙadu shafi'i wa malikin wannan ita ce aƙidar shafi'i da maliku wa abi hanifata ita ce aƙidar abu hanifa summa ahmada yunqalu haka kuma aka ciro ta daga imamu Ahmadu bin hanbali dukkan waɗannan malamai waɗanda su ne aka fi riko da mazhabinsu da tafarkinsu musamman a fiƙihu a duniya a yau da jiya da shekaran jiyar musulunci dukkansu sun haɗu akan yadda da waɗannan aƙidojin waɗanda ibn taymiya ya kawo don haka fa'initta ba'ata sabilahun famuwaffaqun idan ka bi hanyar su to madalla sai mu maka murna kan cewa an datar da kai ka dace wa inibta da'ata idan ka kirkiro bid'a ka saba wa annabi ka saba wa mumine ka saba wa sahabbai ka saba wa tabi'ai da waɗannan manyan malaman fiqihu ma alaika mu'awwalu to baka da wata madafa baka da wata madogara baka da wata hujja baka da inda zaka jingina kanka domin kai dai baka isa ka ce kai ba maliki bane don maliku ya yarda da wannan aƙida kai kuma baka yadda ba kai baka saka ce kai ba hanafi bane ko ba shafi'i ko ba hanbale ko makamantan haka jama'ar musulmi waɗannan su ne takaitattun bayanai dangane da kamar yadda na ce ba sharhin ta zami ba dama dai makasudi a karanta ta a yi ainihin wato ɗan ta'alikat da kuma bayanai waɗanda suka shafi wannan ainihin wato aƙida a jimillance da kuma ainihin wannan littafi sai dai malamai an ɗan samu da dama waɗanda suka tsaya suka yi wannan littafi sharhi daga cikin malaman da suka ainihin sharhin wannan littafi akwai a sheikh muhammad ibn abdullahi aljabruti yana da littafin da yawa sharhin wannan ya sa mata zadul mi'ad bi itiqadi khairul ibad wannan littafi har yanzu rubutun hannu ne ba a buga shi ba akwai kuma a sheikh ahmad ibn abdullahi almardawi to shi mardawi sharhin shi ne ya fi shahara saboda an samu su shahararrun malamai kamar yadda zan zo in yi bayani sun yi ta'aliki akan sharhin nashi nashi littafin ya sa mishi suna allah ali bahiya fi sharhi lamiyati shaykh al-islam ibn taymiya daga cikin malaman da suka ainihin yi ta'aliki akan wannan sharhi akwai a sheikh ali ibn hamd as-salihi da sheikh salih ibn fawzan al-fawzan waɗanda a wannan bugu gaba ɗaya darul muslim ta haɗa ta buga wannan sharhi nasu gaba ɗaya sannan sai a sheikh abdullahi ibn abdulrahman al-jibrin shi ma ya yi ta'aliki ya kuma karanta amma ainihin a cikin kaset to sai kuma ainihin nan kasusuwan da muka ce za a raba ɗalibai insha Allah ta'ala akwai malamin da ya zauna ya karanta ta a nan ƙasar saudi arabia insha Allah ta'ala za ku ji kowa ne shi da inda ya karanta ta da lokaci da makamantansu waɗannan kasusuwan gaba ɗaya muke fata insha Allahu ta'ala a haɗa a sa a cikin cd guda ɗaya na mp3 wanda za ku ainihin ji su ku ji da larabci ku ji da hausa ku ji kuma ƙarin bayanai waɗanda ainihin waɗancan manya-manyan malamai suka yi allah maɗaukakin sarki ya taimake mu sannan a nan hannuna yana daga cikin ainihin hannuna gashi kwafin hoton rubutun hannunta ne don tabbatar da tausikin wannan littafi lallai babu tantama wanda wannan kun ga gashi kamar yadda muka ishara a ɗazu tun wannan shekara ta 700 da da wani abu aka ainihin samu wani malami cikin salsalar su ibnu taimiyya ya rubuta ya kwafe ta wato a abin nan a hijira na da 762 kuma kamar yadda nace jimillar baitin ta baiti goma sha shida ne Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu kamar yadda muka ce jama'a ba sharhi ne muka abin nan ba ta'aliqat ne mu fassara a ɗanyi waɗannan 'yan gyare 'yan sharhohi a tattakaice kwarai da gaske yi yiwuwan Allah nufa wata ran za a tsaya a yi dogon sharhin ta yadda za a fito da matsalolinta a karanta hadisan da sauransu amma dai makasudin irin wannan dama ana so ne ka haddace don haka malamai da yawa sun rubuta ainihin wato sharhohi da makamantan haka na'am eh asali wato na bi yadda malaman suke faɗi ne sha shida ne babu shaka don akwai wani baiti guda wanda shine na so in yi mana ishara ainihin a kai akwai wani baiti guda ɗaya wani baitin ta guda ɗaya wanda shi bai bayyana a cikin abin nan namu ba a cikin wannan namu lalle dai ka ina tsammanin musamman nan ali hassan ne ma ya ya kawo shi Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu eh wannan baitin da yake cewa eh ina dan zuwa tukuna eh. yawwa wato bayan wa aqulu fil qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fa huwa al karimul munzalu to akwai wa aqulu qala allah jalla jalaluhu wal mustafa al hadi wa la ata'awwalu wa aqulu qala allah jalla jalaluhu wal mustafa al hadi wa la ata'awwalu kuma ina cewa allah ya ce allah mai girma ne sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama mai shiryarwa ya ce sannan in nace Allah ya ce annabi ya ce to bana ta'awili ba kuma zan koma in yi ta'awili in murde ma'ana in ce sai dai kaza kaza a'a shine baiti na shida wanda bayan wancan ainihin na biyar din ina fata an gane a za ku samu insha Allah ta'ala a cikin abin nan din insha Allah na'am yanzu za mu dan ba da lokaci kaɗan ku dan yi tambayoyi idan kuka yi tambayoyi sai mu ainihin samu sai mu karanta ta gaba ɗaya insha Allah na'am na'am na'am ina ne asalin maganganun da mutane suke cewa yaro wanda ya mutu karami akwai haƙƙin uwa a a maganganu ne kawai suke faɗi babu haƙƙin Allah a kan shi babu haƙƙin iyaye a kan shi babu ka baka babu babu ni ban san wata hujja a kan cewa akwai haƙƙin uwa a kan shi ba don aka ce akwai haƙƙi a kan shi ma'ana za a yi taƙadun shi kenan za a lalibe shi akan ya bi uwar shi ko bai bi ta ba ɗan ƙarami ne ya mutu kuma ma'ana wahalar da ta wajen naƙuda da sauransu shine haƙƙin to shi kuma uba fa ai shi ma za a ce akwai nashi haƙƙin to da haka wannan maganar ban san asalin ta ba gaskiya a ah. idan mutum ya aukace kuma yaro karnuwar mutum a zane tambaya to na hukunci ga mutumin da yana da hankalin shi tun farko daga baya zai samu auka zai samu shi za a yi mishi hukunci daidai lokacin da ya rayu da hankalin daga sanda ya balaga zuwa shekara ashirin da biyar ya balaga a shekara sha bakwai sai shekara ashirin da biyar a duniya kun ga ya yi shekara takwas cikin hankali kenan to za a yi mishi hukunci ne dai wannan lokaci sauran abin da ya biyo baya kuma ba za a hukunta shi ba a idan shan wiwi ne ai hauka ne wannan da ya kasa ba wa kanshi shi ya ja wa kanshi wannan hauka don haka wannan ba zai zama hujja akan na ya zama haukan da Allah ne ya dora mishi ba na'am asalin abubuwa Allah ne amma kuma shi ya sababa wa kanshi wannan irin haukan don haka za a ainihin caje shi da ya sababa wa kanshi hauka to sai dai tambayar ko lazimin haka zai sa a bincike shi akan duk sauran halal na rashin sallah da sauransu da zai samu ni na amintu akan cewa lallai za a bincike shi akan waɗannan abubuwa. saboda malamai na usul fi'i sun tabbatar da ingantacciyar magana kafiri bayan an tuhumce shi akan kafirci sai kuma an tuhumce shi akan me yasa bai sallah ba me yasa bai zakka ba me yasa bai hajji ba in ya kawo hujja cewa ai shi ba mumini bane sai a ce to me yasa bai yi imanin ba dan ya waɗannan abubuwa to idan dan kwaya ya haukace ya kawo uzurin cewa ai na haukace ne misali sai ya ce me yasa ya haukata kanshi wannan ne na malam bismillah eh. a al'umma shi ne za su sha tafkin nashi ne tafkin yana daga cikin darajojin da Allah maɗaukakin sarki ya mishi eh, haudun nabi haka suke cewa ma tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam na wannan baitin malam na yake magana kan mukarana aiki a cikin kabari eh irin hisabin da zai a mutum a lahira na aiki irin shi kuma za a yi a cikin kabari wato a kabari bincike ne dangane da ayyuka yaya sallar shi take ya azumin shi yake yaya kaza yaya kaza domin wannan zai fara shimfida kabarin ya zama wurin rahama ne ko wurin azaba ne don haka a kabari akwai abubuwa guda biyu akwai bincike na ayyuka wanda binciken ayyukan zai shafi ayyukan su da kansu za a bincike su sannan akwai kuma tambaya to waɗannan in ka sosai sai ka haɗa su duk bincike da binciken aiki da mai aikin sannan kuma a kabari akwai rahama akwai kuma azaba duka akwai su ka karanta littafin ar-ruh na ibn al zaka samu bayanai akan haka da kuma wannan tazkiratul mauta ta al-imam al-qurtubi duk da waɗannan littafan kun ji ne muku hujja da su amma akwai abubuwa da yawa kuma wadanda ba su inganta ba a ciki don karka rudu sai mun zo mun kafa library din mu a nan zuwa mako mai zuwa za mu rinka fito da littafan da za su rinka tace maka ire-iren wadannan littafai waɗanda suna da fa'ida sai dai akwai abubuwa gurɓatattu a cikinsu na'am malamin baitin da aka yi na sha uku din nan wani kulle hanyar afila ce kabari amalin ya ƙari na wasu na kan misali eh. ni ina ganin kana ganin misali kamar a ce sallar shi da azumin shi ne za su gwane shi a cikin kabarin su zauna tare da shi ko kuma ganar da shi malamin shafi a kan shi a kan zakan akwai yiwuwar haka din ma'ana ayyukan za su kusance shi don sunna ta tabbatar da haka ina fata an gane to amma wannan zama da za su yi na isti'inasi ne karka manta wato za su zauna ne tare da shi don su kwantar mai da hankali shine abin da ya aikata na salloli za su zo su zauna tare da shi amma nan da aka ce yuqarinuhu hunaka wa yus'alu kaga akwai bayani kenan dangane da cewa su waɗannan ayyukan in ka kau da maganar zaman su da shi za a mishi tambayoyi ne akan me akan su ayyukan domin sunna ta bayyana mana za a tambayi mutum game da imanin shi za a tambaye shi game da kaza game da annabin shi game da littafin shi sannan za a tambaye shi game da aikin shi duk waɗannan tambayoyin za su biyo bayan haka sannan muƙarana kuma za ta zama muƙarana ɗin ta zama wanda annabi sallallahu alaihi sallama zai ce yake cewa mutum zai duba dama da shi hagu da shi ba abin da zai gani sai ayyukan shi wanda za su sa shi natsuwa da kwanciyar hankali na wannan baitin da yake cewa ah, hubbu sahabatu kullihim liman hmm. ham sanda yake cewa dangane da kaunan ahlul baiti ce har hmm. aka wasu eh. kenan za a iya yin tawassuli da kaunan ahlul baiti eh. kenan za a iya tawassuli da kaunan manzon Allah sosai kuwa kaunar manzon Allah ai ibada ce ibada ce da Allah ya dora wa bawa shi kuma Allah bawa yana iya roƙon shi da ibadar da Allah ya ɗora mishi saboda haka ƙaunar manzon Allah ibada ce wadda za ka yi tawassuli zuwa ga Allah amma inda muka taɓa wa mutane gyaran kuskure shine tawassuli da suke ma junansu da ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wani dan san manzon Allah ka bani kaza a'a sai dai Allah don san manzon Allah ka bani ka ba don san manzon Allah ibada ce wadda shi Allah ya ibadantar da kai da ita Kama tsakanin kai bawa da bawa Gaskiya lamari babu tawassuli a juna da ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayar suratun nisa ba hujja bace da take cewa wattaqu ah, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama ku ji tsoron Allah wanda kuke wa juna magiya da shi kuna cewa don Allah na ba ni kaza sannan wal arhama ku ji tsoron wato zumunta ita ma wadda kuke wa juna magiya da ita ibnu taimiya da ya zo cikin ka'idatun jalila fitowar wasila ya warware ma'anar ya ce gwama zumunta da ainihin Allah maɗaukakin sarki da aka yi maganar tawassuli baya nufin yadda ake tawassuli da Allah a ce dan Allah ba ni kaza wane dan zumunci ba ni kaza sai dan ɗabi'a ce ta mutane wadda mutane sun san girman zumuntar wato ba, ba dan zumuntar yake nufi ba a'a saboda zumuntar da ke tsakanina da kai wato saboda kusanci na da kai don kusanci yana sa a kyautata mutum don haka a nan sai zama ba ainihin tawassuli ne da zumuntar ba ya ce wannan ɗaya daga cikin fassarorin ayar ne amma ya ce fassara mafi inganci ta ayar ita ce zumunta ku ji tsoronta ita kuma ku yanke ta wattaqullaha allazi tasaaluna bihi ku ji tsoron Allah wanda kuke gama juna da shi kuke wa juna magiyawa na dan Allah ba ni kaza wal arhama zumunta ku yi taka tsantsan kar ku yanke ta wannan shi ne na'am Na? akwai kira wal arhama ai ita ce ta eh? eh ita ce ai ita ce ta jawo waccan ainihin magana misali wattaqullaha wattaqul arhama sai zama atafi to wattaqullaha wattaqul arhama to shin an daidaita Allah da al'arhama ne sai aka ce a abin da ake nufi a nan Wata ƙullaha ku ji tsoron Allah eh ku kiyaye Allah to ku kiyaye zumunta kar ku yanke ta to wal arhami ita kuma fa sai ya zama ana cewa ne zumunta wadda ainihin wato take tsakaninku kuna magiya da ita to magiyar da kuke da ita ba irin magiyar da kuke da Allah ba ne da sunan Allah wane dan Allah ba ni kaza eh wane ba ni kaza domin zumuncin da ke tsakanin mu to ba iri ɗaya ba ne can iksam ne nan kuma munashada ce kake mishi wane saboda zumunci na ni naka ne kai nawa ne ba ni mana ai ba na nesa da kai ba ne misali wannan shi ne ah, na zai ga Allah a filin kiyama alkiyama amma ba gani na rahama ba ba gani na rahama ba don haka ai za ka ga ayoyi da hadisai sun zo waɗannan su faɗi magana a dunkule waɗannan su warware waɗannan amma dubin da yake cewa kalla innahum yawma izin an rabbihim la za a kare su daga ainihin ubangijinsu a wannan ainihin rana a daidai lokacin da ya zo cikin hadisin bukhari da muslim hadisin saq da annabi sallallahu alaihi sallama yake cewa allah maɗaukakin sarki zai bayyana da ƙwaurin shi eh duk muminai sai su faɗi sai su yi sujuda idan suka faɗi suka yi sujuda munafukai su kuma fa sai bayan su ya ƙage wannan ishara ce akan me za su ga ƙwaurin allah maɗaukakin sarki ko amma kaga ƙwaurin ganin shi da za su ba zai zama musu rahama ba ƙarshe zai bayyana waɗannan su ne munafukai ko mujrimai sai ayayya yasin sai ta zo wamtazul yauma ayyuhal mujrimuna ko sai a tantance na'am dangane da siratun nan mummune ko ko musulmi ne kaɗai za su hau kan siratun ko ko hadda kakarai. kowa zai hau kan siradin ai yadda ainihin ko waka take cewa me yake cewa fa muwahidun najin wa akharu muhmalu kowa zai hau kan siraɗi domin ai Allah ya ce wa in minkum illa wariduha kowa sai ya gangara ta wutar jahannama gangarawa ita ce hawa siraɗin munafiki zai hau kafiri zai hau mumini zai hau musulmi lalatacce zai hau kowa kuma zai hau ya tafi ko ya gangara wutar jahannama da gwargwadon zunubin shi don haka kamar yadda na ce gada ce wadda za a ɗora ta tun daga dandalin kiyama wurin hisabi mahshar ta bi ta kan wutar jahannama ta kuma sai zama shine aljanna na aya ne wala wasiƙan lazi na kafaru ila jahannama zumara eh an kai su wannan kofar jahannama ba lallai ya zama haka ba Allah maɗaukakin sarki yana da tsare-tsaren shi waɗanda za ka ga wani abin ya zo a hadisi wani abin ya zo a aya wani ya zo a hadisi eh, wani ya zo a wata ayar daban wani ya zo a wata ayar daban kaɗai abin da nake fahimta da waɗannan shine kafiran za su iya zama nau'i nau'i kamar yadda muminan za su zama nau'i nau'i ai muminan akwai waɗanda annabi sallallahu alaihi sallam ya bayyana da an tashi kiyama za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba tare da wani abu ba to waye sanar da kai kafiran ma akwai waɗanda kai tsaye daga tashin kiyama za a watsa su wuta kawai shine wasiqal ladina kafaru ya jahannama zumara su kawai waɗannan za a koro su ne kamar shanu kawai ku yi gaba kawai a watsa su ba ma za a tsaya a ɓata wa kowa lokaci ba balle su ma a jinkirta musu wallahu alam na'am eh eh al-imam al-qurtubi ne ya rubuta shi sai dai kamar yadda ce akwai abubuwa to ina son ne jama'a kuɗin yi hakuri kaɗan don mu karanta gaba ɗaya karatun ya ainihin shiga insha Allah eh? Eh. dan abbas da wani hadisi na Aisha a'a shi dai bai ga Allah ba sai na Aisha ba za a dauka kafa hujja na gaskiyar magana dai ita ce annabi sallallahu alaihi wasallama a lailatul isra da mi'raj bai ga Allah ba saboda nassoshi kuma sun zo ingantattu waɗanda shi ya yi ifsahi ya bayyana ƙarara an yi mishi tambaya ya ce an na ra'aituhu nuran ra'aitu ta ya zan gan shi ban gan shi ba haske na gani sannan kuma cikin hadisin musulun ya yi gamammiyar magana ice la tarawna rabbakum ko lan hatta ba za ku ga Allah ba har sai kun mutu بسم الله الرحمن الرحيم karanta jama'a ya يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل لا ينتهي عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر وفضل ساطع ولكلهم قدر وفضل ساطع لكنما الصديق منهم أفضل لكنما الصديق منهم لكنما الصديق منهم أفضل لكنما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل آياته فهو الكريم المنزل وأقول في القرآن ما جاءت به وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول والمصطفى الهادي ولا أتأول وأقول قال الله جل جلاله وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات أمرها وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها من كل ما يتخيل وأصونها من كل ما يتخيل وأصونها من كل ما يتخيل وأصولها من كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل وإذا استدل يقول قال الأخطل والمؤمنون يرون حقا ربهم والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل وإلى السماء بغير كيف ينزل وأقر بالميزان والحوض الذي وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل أرجو بأني منه ريا أنهل وكذا الصراط يمد فوق جهنم وكذا الصراط يمد فوق جهنم فموحد ناج وآخر مهمل فموحد ناج وآخر مهمل والنار يصلاها الشقي بحكمة والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل وكذا التقي إلى الجنان سيدخل ولكل حي عاقل في قبره ولكل حي حافل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل عمل يقارنه هناك ويسأل هذا اعتقاد الشافعي ومالك هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك مؤول وإن ابتدعت فما عليك مؤول bari in ɗan yi mana wani ɗan ta'aliki a can baya kaɗan tun a gaba farko-farko da ya ce hubbu sahabati kullihim li mazhabu wa mawaddatul qurba biha a tawassalu!" 'yan shi'a su ne suke zagin sahabbai sama da farko shine suna zagin sayyidina abubakar da siddiq da umar da usman da muawiya da hafsa da aisha da makamantansu abu na farko kenan abu na biyu su ainihin wato nawasib ko nasiba su kuma su ne waɗanda suke zagin sayyidina ali da fatima da alhassan da husaini da makamantansu wannan duka ɓata ne nasibi shine mai zagin ahalul baiti rafidi shine mai zagin sahabbai dukansu batattu ne kuma ba wanda ya gaza ɗayan biyun a cikin ɓata. to amma rafidawa 'yan shi'a saboda zalunci da rashin adalci sai sukan danganta mu mu da muka yadda da abubakar da umar da usman da hafsa da aisha da muawiya muka kuma yadda da fatima da ali da alhassan da husaini sai su ce mana mu ma na ne don su a wurinsu ba wata ƙauna da za ka nuna wa saidina ali sai in kana ƙin abubakar suka ce lawala a illa bi bara baya yiwa a ƙaunaci aliyu da shi da matar shi fatima da hassan da husaini sai in ana ƙin sayyidina abubakar in ku har kana son waɗancan to dole ka ƙi abubakar in ku kana son su abubakar kuma ka ce kana son waɗannan sai su ce kai munafuki ne to wannan aƙida duk lalatacciya ce Allah ya kiyaye saboda yadda lokaci ya ƙure insha Allah ta'ala kuma ba ma son wannan ainihin wato tasjili ya wuce kaset ɗaya za mu saurara a nan insha Allah ta'ala daga cikin waɗanda za su yaɗa ainihin waɗannan kasusuwa akwai ainihin darul hadisi salafiya akwai sautu salafiya akwai tasjilatul imam al-bukhari waɗanda ainihin suke makka insha Allahu ta'ala za a yada shi gaba ɗaya akan dvd da mp3 da mp4 da kuma ainihin kaset da ikon Allah insha Allah dan uwanmu khidr al-hausawi da ke makka shine zai aikin barmaja ta yada shi a ainihin tasjilatul imam al-bukhari ni da na gabatar da karantawa da sharhi din nake cewa sunana abu abdulrahman muhammad awwal adam da aka fi sani da albani zaria da wannan nake cewa wassalamu alaikum wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika